To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a masu sauraron mako wannan shafi da sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Muna tare da Sheikh Abu Junaid a babban malamin nan kuma ɗalibin Sheikh Ahmad Imam da yake Bauchi. Jama'a ku kuri mun ce za mu fara karatu karfe takwas da rabi amma mun shiga wani yanayi ne kuma yau Juma'a. shi yasa karatun ya kai mu yanzu haka kusan karfe goma kenan shi yasa muna roƙon kowa ya hakuri ga haka to alhamdulillah shak abu junaid wai zai ga zai raddi zuwa ga yan izala wabiyawa da suka kawo shubuhoyi a cikin karatun malaminsa shak ahmad imam insha Allahu shi ma zai warware wa'annan shubuhoyi da su ma suka kawo a ciki shi yasa jama'a ku da mu je mu ji yabo minti kaɗan insha Allahu mu sake dawowa in Allah ya يا رسول الله يا خير البشر سرور القلب في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدر يا غياثي يا ملا صلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحتي الضرر وغيوثا حاطلات يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا بما يهدنا نحج الحجى كم ذا الضرر يا رسول الله ما لي غيركم أحد أرجوح فارحم لا تغير فحدي لي إجابي سنلقى به كل وطر يا رسول الله فاحذرني لدى قد روحي قبل تضميد البصر يا رسول الله محمود له فيك شوق أو روح فيه استمر اطحي ما رام من في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد على فوق العلا حتى استقر وعليك الله صلى دائما مشدى شاد لدى وقت السحر وعلى آليك والأصحاب من بصفاهم ينجلي عنك درا To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, jama'a muna tare da uh, <coughs> ah, Mala Abu Junaid ah, zai yi raddi zuwa ga ah, malluman izala. Malluman izala da suka yi suka kawo shiboyi a cikin karatun malaminsa to a takaice kowa ya san abin da malaminsa shi kama da ya tattauna muna cikin watan aihuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam to mazancin maulidi ne mallumman da ke cewa a kawo musu hujja Kur'ani da hadisi wanda bima na Allah ya tabbatar da wannan maulidi saboda yanzu hujjar maulidin shi ake nema ko kuma hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam kan kansa ya tabbatar da wannan maulidi to kaga na ɗaya kenan sannan an samu wani malamin da ke nuna cewa kamar ai jawairul ma'ani kan kansa ma ba maulidi sannan shehu tijjani kan kansa ma bai taba maulidi ba to ina aka samu wannan hujja na maulidi da ake yi to mun ji da bakin malluman mu na ɗarika da yawa kamar kan da shi shek ahmad imam ya kawo cewa maulidi kan kansa hujja da ake nema ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam kan kansa ya ya taba yi wa kansa maulidi kuma yana yi wa kansa maulidi shi yasa wannan duk kowa yana yi shine wai a ƙwararren hujja to amma har yanzu in ka zo ka duba wasu malluman shi su ce ok mu mun yadda su malluman izala ne sun yadda da cewa annabi sallallahu alaihi ya yi azumi a kan maulidi to wasu kuma sun ce a'a ba su yadda ma da yanka da aka ci annabi sallallahu alaihi ya sake yanka rago ya kuma ya tabbatar da wannan maulidi nasa na kansa to bi mana kamar kan da wasu mallumma ke faɗa cewa wanda ya fara bi mana maulidi a taron maulidi a duniya wanda ya fara taron maulidi a duniya shine a wannan sarkin nan al-malikul muzaffar ko da ake faɗa shi ne fara taro ya yi wannan yanke-yanke. To amma ga wani hujja kuma da wasu malluma ke faɗa cewa ai shi almalikul muzaffar nan ba shi ne wanda ya fara wannan yanke-yanke ba bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa shi ya fara yanka rago bi ma'ana ya jaddada wannan ah, aihuwansa murnar aihuwansa da ta zama maulidi da shi wannan almalikul muzaffar ya yi kwaikwayo ga annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga maganganu in yayi haka shi kaga wane na zuwa da nashi wane na zuwa da nashi kowa na zuwa da nashi to amma alhamdulillahi murna ne na aiwa na sallallahu alaihi wasallam wannan ba shi lalle an cewa musulmi masoya na sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ya hujja ba to amma taron da ake yi da wasu mallumman ke faɗa saboda ya zo ya kai ina ganin in ba kawo ƙwararrun hujja ba wasu sun doki abin kaman izgili shi kaga wani shi ya ajiye a bi ma'ana martaba da kuma girma na sayyidina sula sallallahu alaihi shi kaga yana faɗan wasu munanan kalamu akan eh, wannan maulidi ya yana faɗan munanan kalamu shi sa jama'a ku bar mu kasa kunne mu ji yau mai malam ya kawo mana akan topic ɗin da ya kawo wai warware kuma raddi ga uh, ah, bimana uh, ah, malluman izala a kan shubohin da suka kawo kan karatun shak malam ahmad imam da ya yi to uh, bismillah shak muna jinka assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh na'am to bismillah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 ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da mana barka da wannan lokaci da mu baki ɗaya da kuma masu sauraron mu. Hakika kamar yadda ka gabatar, ni ɗalibi ne ga Sheikh Ahmad Abubakar Imam, kuma bayan haka mun bibi zantukan shehi akan karatuttukan da yake yi kan wannan maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda duka mai hankali kuma wanda yake zuwa makaranta wanda yake ɗaukar littafi yake duddubawa domin neman gaskiya in ya saurari malam tunda malam yana yin abubuwansa ne da references da ma'ana ina nufin da ba da hujjoji da kuma wurin da za ka je ka samu waɗannan hujjoji ina ga da bai kamata a ce ya zamto wani abun tattaunawa ko abun da za a zo ana mayar da martani ba tunda malam ya baka wurin da za ka je ka samu sai ka je ka duba idan baka gani ba sai ka zo ka ce a babu wa'annan abubuwa ban gan su ba to da ba duk ma wani dalili ba gaskiya mu da ba mu kai mu ce komai ba to amma kasantuwan wa'anda suka shigo suke zantukan to ba wasu ne ba su yi wasu zantuka wanda a ce sai an samu su Malam su ne za su mayar da martanin su ba a ƙaramin almajiri ma wanda misali shine mafi ƙanƙanta a cikin almajiran malam kamar ni To jama'a ku kuri kamar mun samu matsala a network malam. Mun samu dan network problem ta wurin malam. Mu ya kuri ya dawo yanzu. Alhamdulillah. To bismillah. To waɗannan malamai maganganun da suka yi baki ɗaya ba maganganu ne waɗanda suka gina su akan ilimi ba. don haka mai da su har nima ɗan karamin almajiri zai iya faɗin wasu abubuwa a kayan abin da suka idan muka lura a farko malam ya yi karatuttuka daban-daban tun da aka shigo wannan wata na rabiul awwal a kayan maulidi sa'an nan bayan haka ya zo ya bi bayanta akan bid'a wanda kusan ta zamto muƙabala tsakaninsa da wani malami ɗaya daga cikin malaman da suke ganin cewa kowace bid'a ɓata ce mana suka sanya maulidi a ciki dan babu wani hujja da suke kafa hujja da shi babu wani dalili da suke kafa hujja da shi sama da kullu bid'atin dalala ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowace bid'a duk wata abu farariya duk wani abun da aka farar da shi bata ne to wannan shine babban hujjan wa'annan masu kore maulidi cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba duk da dai ba mu san wani a wani irin nau'i ne suke magana ba wani irin kaifiya ne suke magana na maulidi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba yawa kuma sarki na ji kana cewa ba wanda baya farin ciki da samun annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana ba wani musulmi na yadda da kai ba wani musulmi da za a ce baya farin ciki da samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai wasu waɗanda suna ce su musulmai ne amma har hana farin cikin suke yi kada ka yadda kai farin ciki a irin wannan rana ta samun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana a ranar maulidi su ba sa yi kuma suna hana yan uwansu wanda ka iya gane su a fiska ma ana shigowa wannan watan "za ka gan kana kallon sa ka zaci ko fiskan shanu Allah ya masa saboda kawai yanda yake turbinewa yake ɓata rai dariya ma yafi fi ƙarfinsa. wannan abu ne kuma wanda daga ciki yake fitowa wai labarin zuciya a tambayi fiska to fiskansa tana bayyana abin da yake zuciyansa na bakin ciki da ɓacin rai da firgici hmm. to kaga kuma sauran yan uwa kuma masoya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wata tana kamawa su sururi ne farin ciki ne bakin ciki ma koransa ake yi abubuwan da da aka yi na bakin ciki ma ko an shigo watan da shi koransa ake yi na'am in ka ce suna bakin ciki da sarki suna bakin ciki da bima na taron maulidi ne ko dai a'a suna bakin ciki ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam eh to na, yan uwa duka suna farin ciki ne saboda samun manzan Allah to su kuma sallallahu alaihi wasallam ka san wani abun yakan yi na so ne har ya haifar da wani to nasun asali farko suna cewa mutane cewa suna yi ne saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba ma'ana suna kokari ne na tabbatar da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ne suke suke yin jan wuya suke abubuwan da duk suke yi domin ganin cewa mutane sun bar bid'a sun koma kan sunna amma yanzu hakikanin su zai fito sarki yanzu hakikanin su zai fito ta yadda zaka ji shin cewa dama ashe su ba sa bid'a ne ko kuma suna yin bid'a wannan ne dai take ci musu tuwa ƙwarya take ɓata musu rai saboda ta danganci annabi sallallahu alaihi wasallama to zan so sarki ya shigar da ni cikin wannan lamari ana mu shiga cikin abin da ya tara mu kai tsaye tunda mun ce raddi za mu yi kan wasu zantuka da wasu malamai suke faɗa a kayan maulidi da kuma zantukan da malami na malam da abubakar imam yayi a kayin maulud da abun da ya shafe shi to ina so a sanya mun bidiyo na farko wanda malam ahmad abubakar imam suka yi kusan muƙabala suka yi muƙabala ma in short da wani malami wani dokta a bauchi duk da dai in ka ji yadda aka ritsa za ka ji ba dakta ba ne na karatu dota ne yawa akwai dota akwai dakta to shi din dota ne gaskiya dan bai wuce yar malam ba yanda aka ringa mulmula shi a wurin abin ya ba mu mamaki muka ce wai dokta ne ko dota ka to amma muna tantama bari dai al'umma su tabbatar mana wanne ne guda ɗaya yawwa samun bidiyo na farko sarki ina zuwa ka saurare ni malam Muhammadu zai fito da taro ka tsaya ka daure ka tsaya ka tsaya dai ka tsaya ka ji bidiyoyin da kakan yi a ah, to assalamu alaikum eh, ka saura Ahmad yanzu kai kake tuhuma ai ba maganan amsa bane wannan ai sharhan ka kai yanzu ina tambayan ka baka so in tambaye ka kenan malam Muhammadu me yasa baya so in tambaye shi me yasa baya so in tambaye shi wai ya ga cikin bidiyoyin da ya ya fahimta da kai shi ya ce kaman me yasa wai me yasa na maulidi kawai kuke maimaita kuke maimaita yawwa very good very good very good eh me yasa muna jin ka malam muhammad muna jin ka yawa malam muhammad yawa doctor da Allah ka saurare ni ka fito farko a natse kuma yanzu kana so ka ka canza mana usulubi ah, duba da Allah a ah, da Allah kar ka mun kazafi a shirin a nitsa nake tsaf ina jin ka kar ka mun kazafi a ah, to to kada to saurare ni to ka saurare ni malam Muhammad yawa bismillah yawa akwai abunda yawa akwai abunda ake yi wanda sunansa makon Muhammad bin Abdul Wahab me fahimtar ka a game da wannan makon Muhammad Bin Abdul Wahab ruwana ah, ah, ka yi ba hakuri tambayan ka ne ka sani ko baka sani akwai ba ya amsa na mana <laughs> tambayan ka ne ai me matsayin wannan malam muhammad zai wuce tambaya haka shafin ya zama kuma malam muhammad sai mutum tambayoyi ne ba da amsa eh, kuma ya fita waje kaga malam muhammad malam muhammad malam inda a gyara shafin nan kana masa tambaya oh kana amsa masa bayan ka gama shi kai masa tambaya kamar yadda kai da kanka fa shi fa ba tambaya yayi ba fa ba fa tambaya yayi ba fitowa yayi maganganunsa amma wannan ni na tambaye shi ne nake ce masa ya gaya mu usbu abdul wahab dinan meye matsayinsa to Dr. Duwa Malam ne abubuwan da na kawo ina zuwa waɗannan fa suna daga cikin topic din da na kawo su suna daga cikin topic din da na kawo su ne saurare ne ji abin da amma abubuwan da ya faɗe su duk a waje suke ba sa daga cikin abubuwan da matar na tattauna su a yau ai amma waɗannan abubuwa da nake tambayansa ga suna su ne abin da na tattauna su malama ka saurare shi shi yayi don Allah eh, malam Muhammadu na karshe lokaci malam Muhammad kana jina malam Muhammad wallahi malam Muhammadu baya so in tambaye shi baya so in masa tambaya shi yana so kawai shi ya dinga tambaya ya bari in tambaye shi mana me yasa yake gudun in tambaye shi to kake mun tambaya ba ka ba amsa ba muna fama domin kaga shi Eh, malami kai kuma malami domin jama'a duniya su fahimci abin da kuke son ku mhm. karanta To yanzu misali na kawo ina so in kawo bidiyo'in da shi ma ya yadda da su a matsayin bidiyo ne me yasa ya yadda da waɗannan bidiyo'in to shine maganar da nake so in kawo ai su ne abubuwan da na tattauna malam Muhammadu na ce maka na yadda da su ba kamar kawo su ba ba haka da mutanya yanzu baka ke haka shi kan baya da maka ban amsa malam Muhammad bai kamata mun kaje da shi ina zuwa to shi kenan ka yadda da usbu abdul wahab din ko baka yadda ba kawai maga tambayan ka mu wuce wajen ka yadda ko baka yadda ba shikenan am samun tambaya na cewa na yi dala ka saurare ni don Allah kar ka samu baki ina jin don eh, Allah amar ka take da eh. sa ina jin a zaman da kai kai da bakin ka kace ana maimaita bid'a kan maulidi shin eh. ba wasu bid'o'i ne hmm. kai maulidi shine hmm. na baka amsa nace maka ga waɗannan abubuwa muna magana kansu jawharatul kamali muka ce bid'a ce manzo Allah bai yi bai sani ba salatul fati bid'a ce manzo Allah bai yi ba kewaye kyalle bid'a ne manzo Allah bai yi ba yin rawa ana zikiri ana doka kirji manzo Allah bai yi ba shine ne darussan da muka yi a yau ne na zuwa ne topic din da muka yi a yau ne gaskiya dokta na kare wai shi sa yanke kyau gaskiya na kabar ya gama shi ke filin ka ni malam ahmad filin ka ni ke ke malam muhammadu kana ji na mun canza fa tsarin da muka ɗauko magana ta gaskiya ke ka faɗa ni shi ma kansa kana ji na ba abin da suke mai faɗa eh, maulidi maulidi malam maulidi kai ka faɗa ka faɗa kai ka faɗa malam ka faɗa to ina zuwa saurare ni ni fa ba maganar cewa ba haka na faɗa ba abinda nake magana a ka'idar tattaunawanmu mun zai tambaye ni biyu in tambaye shi biyu ya tambaye ni biyu in tambaye shi biyu wannan su ne tsarin amma me ya dalilin da ya sa shi yana gujewa in tambaye shi har yanzu ba a bani dama in masa tambaya ba shi yake ta tambaya ka tambaye shi kaman ka yi masa tambaya kaman meni eh, ranan da annabi ke azumin mi kenan she ya ce zalika yau ai a jikin tambayarsa ne ai a jikin tambayoyinsa ne a jikin tambayoyinsa ne ba special tambayoyi na bane a'a Babbar ne nema in masa tambayoyin. Ai, wallahi in dai da abin da nake tunani ina da abubuwa da zan tambaye shi ga sunan me yasa yake guduwa shi. Hana Muhammad, ke yi tambaya. Tun da kasa amsa nawa, shi ne tambaya. Na bashi. Ya kasa amsa nawa. To a wannan ai ba tambaya ne kai ba. Ban yi ma tattauna waɗannan abubuwan ba saurare ni ma in yi tambayoyi guda biyu. A cewa kai ba mu magana sai kan maulidi ce maka waɗannan abubuwa ka yarda muna magana a kansu ka yarda amma amma na maulidi kuka fi yi ai dama ba cewa ba ku yi duka ba amma wanda kuka fi tawa maulidi haka kuma magana na take ka koma ka saurare ta so amma maganar da nake faɗa to ka bar yanzu in tambaye ka ka bar ni yanzu in tambaye ka tunda na baka magana amsa maka to na amsa maka ai Imam Ahmed bari ya gaya muna abin da yasa suka maimaitawa sai ka tambaye shi. Yawwa, ai tambaya ta ne. abin da zamani a wannan eh, eh, zamani babu musiba da sharri irin maulidi ka ga wannan zinace na maulidi eh, a wurin akwai yarinyar da za ta fito da ke saurare ni mana bayan mun tambaya zan bashi amsa ba ha kaka interrupting dina yace me yasa muke yawan magana maulidi yace dalili shine ba sharrin da ya kai maulidi a bid'a fike wannan zamani ranar maulidi akwai yaran mata suke fito ba a zo a sa albarka duk wanda ya shafe ta ya zo sa albarka saboda milla zuwan manzon Allah akwai wata yarinya buduwa tana ta kewayawa tana gudun jile wai da milla zuwan manzon Allah kuma irin wannan magana a bakin su suke ji cewa ranar maulidi in kai komai ma godiya ne ba su tabbatar da su ba su wa suka faɗa wannan musiba da sharri muke magana akan ta sai yasa muke magana to shi ne ka gama akwai da kai gina ma ran maulidi ya kare akwai da doctor doctor mun fahimce ka akwai ahmad ya kawo abin da yasa suka yi maimaitawa domin a wurin ba wani sharrin da da ya kai maulidi a wurin su a wannan waye ya faɗe ta waye ce ba abin ya kai maulidi sharri waye faɗe ta annabi ne ya faɗe ta kowa ya faɗa waye faɗe ta physically muna gani physically muna gani wa ya faɗi maganar ta a ai shari'a muke bi wa ya faɗe ta a addinance wa ya faɗi haka Malam Muhammad Malam Muhammad komai zai dai Malam Muhammad don ya dace da shari'a yana magana kuma Dokta yanzu ya isa za mu je na gaba shi zai maka na gaba ga tambaya na gaba ga tambaya na gaba ah, To, ya muka yi ɗazu? Tambayan waye ne? Tambayan ka, yi tambayan ka. Yau, ba ba Malam Ahmed dama ya yi tambaya sa. Dama ya yi tambaya. To, tambayan da zan maka. Yawa, tambayan da na maka. Tambaya guda nawa da ka yi? E, tambaya bari maka guda uku kawai sai kai ma ka yi uku. Ah, to, bismillah, bismillah. Yawwa. tambaya ta farko da Allah a kula na ce tambayi guda uku na ce tambayi guda uku zan in Allah da zan yi su ina gama kai ma ka yi naka ina in muna bin abun a haka insha Allah ba matsala ah, da Allah waye annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya kasa tauhidi zuwa uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat ah, na kawo misali a nan. babu tumozi a'a a cikin karatu na aina kawo su a matsayin bidiyoyi e ne shikenan shikenan shikenan Na'am. Na farko kenan tambayan eh, farko. Eh tambayan farko. Ya amsa min wannan tukuna sai mu je na biyu. Yawa, na ce ba kana son baka amsa ko ko baka son baka amsa. Eh, ina so ka ba ina so a Annabi ne ya kasance ne fa tambayar da nayi. Bai bukata tambaye shi yayi yayi tambaya. to masha Allah masha Allah masha Allah mun ji zance na farko kenan ah, wanda malam ka turo ah, assalamu alaikum shak abu junaid ah, shak abu junaid mun ji na farko kenan to bismillah Shek Abu Junaid ba ma jin ka. Wannan na biyu ne ma. Eh? Na'am sarki kana ji na? Na'am eh. na ce wannan na biyun ne na farkon ma na fi bukata in ya so kawai sai in haɗa su duka sai in yi magana a kansu. Yasa yasa in kuma sa maka na biyun kenan yanzu ko. Yawa samun kawai na biyun. In Allah da zan yi su ina gama kai ma ka yi naka. Ina in muna bin abun a haka insha Allah ba matsala. Uh, da Allah waye annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya kasa tauhidi zuwa uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifat ah, na kawo misali ana wanga babu tumori a a cikin karatu na ai na kawo su a matsayin bidiyoyi ne shikenan shikenan shikenan Na'am. Na farko kenan tambayar farko. Eh na gama tambayar farko. Ya amsa min wannan tukuna sai mu je na biyu. yawa na ce ba kana son baka amsa ko baka son baka amsa eh, ina so ah, ka ba ina so a annabi ne ya ah, ni fa tambayan da ah, bukata tambaye shi ya yi tambaya shi ya ba shi amsa annabi ya yi kawai annabi ne ya kasa haka shi ke na amsa tambaya kana ji ko yawa kana ji ko ka samu eh. da ya zama tambaya na'am akwai magana da ya a bayan nan ya ce ibn hajar ba fa wannan ba ba wannan ne na tambaye ka ba haba ka tsaya mana dama kada ba shi da ka zan baka ai mu dawo da shi mu dawo da shi kan gaban mana magana to na barka yawa kace ibn hajar da ya zo wajen magana fi'il shukuri sai nake maka aban nasi sai kace istinbadi yayi haka ne itimin kenan kai da eh, istinbadi haka ne kurai da gaske haka muka yi da kai to in ka yarda da istinbadi ka koma wajen darumi a fatiha an fitar da an fitar da kakkasa tauhidi bari ka ji tauhidin rububiyya tauhidin asma'i was sifat tauhidin uluhiyya na farko ce alhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin bi na ubangijin talikai kaga daga rabbu kenan ka yadda Allah shi ya rene ka Allah shi ya halicce ka Allah shi ya baka abinci shi ya raya ka shi ne rabbul alamin kaga samu tauhidin rububiyya daga rabbu ne can sai kace iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu kai kadai muke neman taimako kai kadai muke bauta sama gani an samu tauhidul uluhiyya a bauta ma Allah shi kadai kaga bi sun fita na uku da kace arrahmanir rahim mai rahama bai jin kai wannan sufofin Allah ne ba za ka kira wani mai rahama ba ba za ka kira wani rahimu ba dole a tsarkake Allah daga sunanan shi ne ake ce tauhidul asma'i was sifati wannan shi ne amsan ka je ka koma darimi shi ma ka sa haka yawa to tambayan da na maka kawai na ce annabi ne ya kasa shi haka amsa nake so kawai ka bani amsa annabi ne ya kasa shi haka amsa nake so ka bani annabi ne ya kasa haka shi nan! annabi ne ya ce mu eh ko a'a annabi ne eh ko a'a kai fa kake gaya wa mutane kana ce musu ya kamata in an tambayi mutum eh ko a'a Malam Muhammad ya saurare ni. Allah ya saurare ni. Shin ba ka Kala Ahmed idan na maka. idan na fahimce doctor doctor wai abin da ka yarda da shi abin da ya doke baka hujja da shi. Shi ne kawo maka ka ce ka da ba haka ba ai yanzu tambayan sa ni na yarda da wancan maganar da na gaya masa haka take amma wannan maganar da yayi ta annabi ne yayi ya kasa haka kawai maganar da na tambaye shi eh ko a'a kawai. Yes or no. Haka nan ne. Yawa kawai shi. istinbadi ne istinbadi ne da yadda ah, da shi To, kana maganar istinbadi annabi ne ya yi hakan ko ba annabi ba amsa fa guda ɗaya eh ko a'a kawai. Eh, a dole ina da na fahimce ka ba annabi ba kenan ya kasa ta haka ba annabi ba ne kenan kada ka saurare ni malam Muhammad kada saurare ina magana sai yanki ba magana yanke ba na yanke ka ba na yanke ka duk wai baka so ma salamu alaikum saurare ma idan baka da ma sa mute a wurinka ina jin ka iska da shigowa to Allah ni kada samu baki okay yanzu ina ji ina jin baɗi shi ya kawo ba ni na kawo ba yace ibnu hajar ya kawo istin baɗi ya kuma haka ne na yadda kuma da wannan ka bani na gama don Allah ka bani na gama ka bani na gama to tunda baɗi kaga sai a kafa a kafa maka hujja da shi a ce ma shi ma darimi ya yi baɗi na kakkasa tauhidi zuwa uku ni ma na fassara maka da samu maka shi a fatiha ma tukunna ne nake cewa shin kasa alola a ce farilla bakwai ne manzo Allah ne kasa ba shi ba a ce farillan sallah sha biyar ba shi ba sunanin sallah kaza ba shi ba rukunan aikin hajji a ce hudu ne ba shi ba rukunan imani a ce kaza ba shi ba rukunan musulunci a ce kaza ba shi ba baɗi aka yi baɗi kuma wannan lissafin ne a ba na san wannan Duk na san wannan, na san istinbadi, duk na san mai istinbadi. Ni tambayan kawai da na maka annabi ya kasa ko ba annabi ba shi ke na in ka bani amsa wallahi mun wuce wajen ne kawai. Ni ba na bukatan wannan duk na san waɗannan su istinbadi shi ne da ka tambaye ni akan Ibn Hajar na ce maka eh kwarai istinbadi kaga na baka amsan ka kai tsaye. To amma wannan shi din annabi ne yayi An ma mun daidaita nan. Ai mun daidaita. A ba mu daidaita ba. Ba mu daidaita ba. Eh, bari ka ji bari ka ji ni ma a'a na ce maka na yadda abunda ban yadda ba cewa annabi ne ya raba haka ko ba annabi ba dan Allah mu yi abun don Allah tambaya annabi ne ya raba ko ba annabi ba kawai shi kenan ce maka farillan alula ai ba manzo Allah ne ce bakwai ba farillan sallah oh, yawa kai da ba annabi kenan ba annabi kenan ya kasa haka ba ni ko ba annabi bane yawwa shi kenan sawa ba ake ai yana da kawo waɗannan abubuwa wai ne to ka san ne ba ne ina yanzu masu sauraron mu kana ji na malam muhammadu sauraro na ne malam muhammadu ina sauraron ka da kyau ina sauraron ka da kyau kana ji na doctor ansa nake baka tambayan nan fa tambayan nan da na maka wallahi ba ta bukatan wani damuwa a cikin ta guda ɗaya ne amsar annabi ne ya kasa ba annabi ba annabi ne ya kasa eh annabi shikenan yanzu a cikin waɗanda muke magana nan da yawa masu sauraron mu akwai wanda ma ba su san meye istinbadi ba amma kaga tambayan da na maka idan ka ce annabi ne ya kasa kaga kenan sun fi fahimta a ba annabi ne ya kasa ba kaga za su fahimce ka a lokaci guda ba su sani ba ka mm. kawo ba sani ba ka kawo kuma ba ka yarda shi ba ka kawo shine nake maka magana shine nake maka magana yanzu manufa kasawan ba annabi ya kasa ba kenan kawai maganar kenan eh? ah, ai na maka ba annabi ne ya ce ce uku bane na wannan na baka amsa ai yawa alhamdulillah to kaga haka doctor haba doctor haba doctor haba doctor da ba mu wallahi da tuni mun tsallaka to naji alhamdulillah ba annabi bane to naji gabi to mu je tambaya ta biyu ba annabi ba mu je tambaya ta biyu ba annabi ya kasa ba mu je tambaya ta biyu to eh mu je yawa tambaya ta ta biyu ita ce a game da abun da ya shafi kaifiyar tafsiri na watan ramadana wanda muke yi a yanzu irin wanda muke a cikin masallaci in ja maka baki ka fassara a cikin watan ramadana har ƙarshen watan annabi ne ya yi wannan? Ka gama, ka gama. eh na gama iya tambaya na kenan hmm. don Allah ba za ka samu baki ba za ka bari maka bayani filla filla har mai shawarar su fahimta. Haba haba haba dokto eh? ai na barka na barka kai filla filla ni dai tambaya na ka sani ita ce annabi ne yayi kawai shi ke. Hmm. Yawwa to za mu koma abin naka istinbadi. Hmm. Shi ma istinbadi ne? Akwai abin da ake cewa da Allah ka saurare ni. To. saurare ni mana ka ce alƙawari ba za ka samu baki ba dala eh, muhammad na shiru kai hakuri in dai kana yi don fa'inta ne don kai ka fa'inta wasu sauraro su eh, fa'inta ya kamata ka samu baki ba na yi shiru na yi shiru doctor na yi shiru ba akwai abin da ake ce masa istinbadi akwai abin da ake ce masa wasa'ilil da'awa hmm. wasa'ilil da'awa din nan ina aka samu ta mm-hmm. hadisin aya don ahlus suna ba sa kafa hujja sai da aya da hadisi hmm. na farko aya da Allah yake cewa ya ayyuhar rasulu ballig ma unzila ilaika Allah ya ce ya kai wannan annabi isar da abin da aka yi maka wahayi hmm. a gaya manzo Allah kai ce yadda dai isar da wannan da'awa ta su ko wahayinsa ba da eh, yake hmm. sai manzo Allah ya ce balligu anni walau aya ku isar mini da wannan sako na addini ko da aya daya mazala bai gaya masu isarwa ba da mu da kai da sabai ga yadda da mu isar an bar mutum kowa a hikimarsa da yanayin mutanensa da yanayin wurinsa shi dai almuhimmu ya isar da mazala ya faɗi kaifiyan isarwan to in wani ya saba masa yayi bid'a <laughs> to malam abu junaid mun <laughs> to mun ji wannan mun ji wannan mala abu junaid to bismillah to sarki kamar yadda muka ji eh. ah, malam ya tabbatar cewa ba maulud bane kawai bid'an da ake yi inji dokta hmm. Dokta ya ce ba maulud bane kawai bid'an da ake yi duk da a wurin ya yi wasu sharruka waɗanda ni ba zan tattauna su ba ma amma dai zan faɗi abin da malamai suka faɗa dangane da maulud shin maulud abin da malamai suka faɗa haka ne wannan abun ne da malam ya faɗa na cewa ana shaye-shaye ana duk abun da aka ga dama kai komai ba komai ne ranar maulidi shin da gaske haka ne malamai ne suka faɗa ko kuma a ƙasa mu haka muke yi haka muke yin maulidi to amma dai abu na farko abin da ya sa na sa aka sa wannan bidiyo saboda 'yan uwa su ji su ji cewa ba maulud ba ne kawai bid'a eh, kullu bid'atin dalala maulud ne kawai maulud ne kawai bid'a to yanzu fa an samu ci gaba ma dakta ya ji hannu an rike shi gagam ya saboda ya tabbatar cewa tauhidin da suke kayi ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya raba shi tauhidi kashi uku tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i was sifati yace mu sani bid'a ne ma'ana tauhidin da ake kai ma aqidan da ake kai to bid'a ne therefore kaga kama da bid'a ta ginu da bid'a ta ginu idan har misali dama ba su da fahimta ai dama ba su da fahimtar cewa akwai wata bid'a mai kyau ne ba su da fahimta ce a jikin wata aya sai dai in ayan ya zo ƙarara ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo a hadisi annabi ya yi ko ya faɗa shine kawai ko an ya tabbatar sallallahu alaihi wasallama tukunna suke karɓa to a nan shi dakta ya tabbatar musu cewa aƙidan da suke kai bid'a ne don haka yan uwa sai mu faɗaka ah, zan shiga cikin karatu na kai tsaye idan zan yi magana akan bid'a to su sani su ma masu kushe maulidi masu korewa? yanzu fa suna kan bid'a aqidan su ma ta bid'a ce shin ce kullu bid'atin dalala dukkan malaman duniya sun tafi ne a kayan cewa kowace bid'a bata ce menene ma bid'a kullu bid'atin dalala idan an ce bid'a ana nufin abun da aka yi shi ba a yi shi ba a zamanin annabi sallallahu zamanin annabi aka fara shi daga cikin waɗannan abubuwa akwai irin su musabaqa alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama bin ba wannan tahaddi ne idan akwai da ya tabbatar masa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ko an yi a zamaninsa ya tabbatar to ina jira ya kawo mun a ƙarshen program ɗin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara ayoyin Alƙur'ani. abin da ya tabbata mana azumi annabi yana yi shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawaita karanta alqur'ani shin mu ma yawaita karanta alqur'ani muke yi ko kuma zama a kujera da aranma a gefe ya ja aya a sheƙe da dariya ba girmama alqur'ani da dariya tukunna a fassara yanda ake so idan haka annabi yayi waye aramman annabi ko ke farawa ya rufe ranar yaushe ga wata in koyoyi guda biyu tambaya na uku ina so a tabbatar min da inda annabi makon sahabbai usbu'us sahaba kar ma in ce usbu'u Abdul Wahab a ce mun ai a Najeriya ba a yi to usbu'u sahaba a ina annabi ya tabbatar da shi sallallahu alaihi wasallama idan har akwai wanda zai tabbatar min to bayan na gama karatu sai ya sai ya kira sai ya tabbatar min gashin nan ga inda ya fito ga inda ya fito amma ni zan biya insha Allah zan biya mana karatu wannan abin da zan yi ba wai dan malamai na basu bane malam ba abin da bai faɗa ba amma kuma ya zamto wannan abin ya biyo baya raddi da sauransu to amma na sanya wannan bidiyo ne dama na farko da na biyu saboda yan uwa su ji wayanda suke kora maulidin nan fa suna yin wasu abubuwa na bid'a suna yin wasu abubuwa na bid'a wanda to za mu ji cewa to suna su bid'an a ina ta samo lasisi annabi ne ya yi ta ko kuma yaya ne sun tabbatar annabi bai yi ba sallallahu alaihi wasallama don haka bid'a ne zan je kai tsaye kan hujjojin masu kora maulidi shi wannan kusan <laughs> an gama da dakta dakta sai dai a je a samu wuri kuma a lafke a ci gaba da shan shayi Allah ya sa mu dace akwai wasu waɗanda suke cewa maulidi da ake yi kwata-kwata ne bayi da hujja cewa babu hujja ne babu nassi a kansa ba ma addini ba ne wasu ma kamar yadda dakta ya faɗa ya ce wai wannan ai iskanci ne abin da yake faɗa da. masu yi ma ɗan iska ne duk mai yin maulidi ɗan iska ne maulidi iskanci ne sannan yana cewa kashi ma ya fi maulidi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kashi kashi ma ya fi maulidi to za mu ji a cikin karatu shin da gaske ne shin haka ne maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam fa aka ce a jingina shi kawai ga annabi ko menene aka jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana da daraja sama da kai yana da daraja sama da kai amma kuma ka zo kana ce wai kashi ma Allah ubangiji ya shirya da mu to hakika malamai abin da suka faɗa dangane da bid'a sun ce duk abin da ba a yi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shine bid'a amma sun yi zantuka da yawa inda zan kawo mana wasu daga ciki kaɗan daga ciki akwai imamun nawawi in ka duba tahdhibul asma a cikin tahdhibul asma insa yace al bid'atu fi shar'i hiya ihdasu ma lam yakun fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bid'a a shari'a shine farar da wani abun da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a yi ba yace wa hiya munqasimatun ila ila hasanatin wa qabihatin sa'annan za ta kasu ne zuwa gida biyu kyakkyawa da mummuna ko kuma kun ce duka babu wani kyakkyawa ba mummuna to na kunnan ita mummuna ne kenan sa'annan izuddin ibn abdussalam shi ma ya faɗi makamancin wannan magana inda ya kasa bid'o'i ya ce akwai wajiba akwai muharrama akwai manduba akwai makaruhiya akwai mubaha ma'ana akwai wajiba wacce take na dole bid'a ce amma dole sai an yi ta inda ya ba da misalai da irin su ilimin nahawu wanda zai sa ka fahimci ayoyin alqur'ani da ilmul bayan da ka fahimci qur'ani maganan Allah za ka fahimce ta to kuma akwai ka'ida na malaman malaman malamai na usulu da suke cewa dukkan abin da wajibi ba zai cika ba sai da shi to shi ma ba zai cika ba ma la yutimul wajibu illa bihi fa huwa wajib dukkan abin da wajibi sana alqur'ani ba zai yi ma ba ai wajibin ka ne ka sa alqur'ani ba zai yi ma ba to shi ma wannan ilimin na sanin alqur'ani ya zama dole ce to akwai ilimin hau. ilimin hau ba za ka sanar da ni cewa sahabbai sun yi eh, fi'ilu madi fi'ili sun yi ismi a wurin manza Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko manza Allah sallallahu alaihi wasallam ga littafi da aka fitar daga gare shi hadisai waɗanda suke magana a kayan wa'annan ulumu to tun da babu su kuma mun ce dukkan abin da ba a yi ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine bid'a to kaga su ma sun shiga ciki shi wannan izuddin wanda ana kiransa sultanul ulama ma'ana sarki a cikin malamai saboda Allah ya masa baiwa na ilimi to ana kiransa sarki a cikin malamai to wannan izuddin ibn Abdulsalam yace akwai wajibi yace ta yaya za a bambance waɗannan bid'o'i a ce wannan wajiba ce wannan kuma a ce mata muharrama wannan a ce mata mai kyau wannan a ce mata ah, mummuna da sauransu ya ce hanya ɗaya ne ya ce hanyar kuwa ita ce an na aribal bid'ata ya ce mu bijirar da wannan bid'an ala qawaidi shari'ati bisa ƙa'idoji ƙa'idoji na shari'a fa idza dakhalat fi ijabi idan har wannan bid'an ta zamto tana daga cikin ƙa'idoji waɗanda ma'ana ta shiga cikin ƙa'idojin da wajibai ne dole ne yace fa wajiba wajibatun ita wannan bid'an ta zama wajiba dan uwa kaji akwai bid'a ma wanda dole ne yace aw fi at tahrimi idan kuma ta shiga bid'a wanda yake ma'ana ka'idoji waɗanda suke na haramci to fahiya muharramatun ita wannan bid'a ta zama muharrama awin nadabi idan kuma ta shiga cikin ka'idoji da abun kwadaitarwa ne yace fa mandubatun to ta zamo abin da za a kwadaitar a ce a aikata ta zamo mai kyau wanda za a kwadaitar a aikata ce awil makaru ko kuma ta shiga cikin ka'idoji wanda suka zamto munana abun korewa Ya ce fa hatun ta zamto abun korewa wannan shi ne zantukan malamai a kayin bid'a wannan shi ne zantukan malamai a kayan biya na ɗauko na imamun nawawi mun san dai waye imamun nawawi imamun nawawi mun san babban malamin hadisi ne duniyar musulunci ta shaida da shi amma kuma gashi yana gaya mana bid'a ta kasu kashi biyu akwai mummuna akwai kyakkyawa ya izuddin ibn Abdussalam sultanul ulama gashi yana gaya mana cewa akwai wajiba akwai mai kyau akwai muharrama akwai makaruhiya akwai wanda take na halas dan haka batu a kayan bid'a duk da dai an kama wancan an riga an gama da shi batu akan bid'a duk wanda ya ce maka babu rabuwan bid'a duk da wani ya ce wai ai shehu ibrahim a cikin tafsiratul anam ya ce bid'a bata kasu ba sai kuma gashi yana magana a kayin maulidi yana ce maulidi tana daga cikin bid'a wal shi shehu ibrahim abin da ya faɗa shine maulidi sunna ce saboda abin da ya dogara da shi don haka jawo zantukanka na shehu ibrahim ba tare da ka fahimce su ba wayannan ba za su fa'idantar da komai ba yawa abin da yake shine ka fahimci zantukan shehu ibrahim sa'annan ka duba me ya faɗa a kayan maulidi sai ka kafa hujjan zantukansa a kayan maulidi amma ka zo kana ɗauko littafinsa tafsiratul anam da yake magana a kayin bid'a ka zo kana ce wai ai maulidi tana ciki tun da shi bai rabu da kasuwan bid'a ba ba haka bane ko kada ya kuma yadda da kasuwan bid'a ya yadda wani maulidin kai kake magana ma tukunna wanne maulidi mu a wurinmu zan yi tarifin maulidi insha Allahu sarki saboda mu san menene maulidi ta yadda duk abin da muka yi bayani a kayan maulidi to za mu gane shin da gaske maulidin nan eh bid'a ce ko ba bid'a ba in je kai tsaye tun da na yi magana a kayan bid'a me bid'a kuma ga me malamai suka faɗa a kayan bid'a to zan je kai tsaye cikin menene maulidi menene maulidi me malamai suka faɗa a kayan maulidi abinda malamai suka faɗa akan maulidi shine maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallama nuna godiya ne wa Allah subhanahu wata'ala bisa samuwan annabi sallallahu alaihi wasallama nuna godiya bisa samuwan annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shine maulidi duk abin da bai fita daga cikin ma'anan godiya ba tunda yanzu an ce akwai istinbadi an yarda da istinbadi ciro hukunci daga cikin ayoyi ko hadisai to duk abun da bai fita daga ma'anan godiya wa Allah subhanahu wata'ala ba zai shiga cikin maulidi ɗan uwa su ji ne da kyau na'am yawwa duk abin da bai fita daga cikin ma'anan godiya ba yana cikin maulidi kamar yadda aka tambayi imamu suyubi Allah ubangiji ya masa rama Imam Suyuti ya ce an tambaye shi dangane da maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin watan Rabi'ul Awwal me hukuncin a shari'a shin maulidi abu ne mai kyawu ko kuma mummuna wanda za a zargi mai yi Ya ce shin tambaya na uku shin maulidi za a ba mu wanda yi lada ko ba za a ba shi lada ba Imam Suyuti ya ce bayani amsa daga gare ni yace asalin maulidi wanda shine haduwan mutane da karanta musu yace aslul aslu amalil maulidi asalin aikata maulidi yin maulidi alladhi huwa istima'un nasi wanda shine haduwan mutane wa qira'atu ma tayassara min alqur'ani da kuma karanta abun da ya samu na alqur'ani wa riwayatul akhbari alwarida fi mabda'i amri nabi sallallahu alaihi wa sallama da karanto riwayoyi hadisai da kuma tarihohi na annabi sallallahu alaihi wasallama kan far cikin farkon lamarinsa wa ma waqa'a fi maulidihi min al-ayati da abin da suka faffaru a lokacin haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallama na mamaki mana waɗanda suka faffaru a lokacin haihuwansa yace summa yuhaddu lahum simaqun ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin sa'annan sai a kawo abinci bayan an yi waɗannan sai kuma a ci sai a watse ba tare da an ƙara komai a kayan wannan ba yace huwa min albid'atil hasanati allati yusabu alaiha sahibuha yace tana da cikin ababen da aka farar masu kyawu waɗanda wanda za a ba mu wanda yayi ta lada wanda za a ba mu wanda yayi ta lada wanda yayi maulidi za a ba shi lada saboda yayi waɗannan abubuwa yace ce limafihi min ta'azimi qadrin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda abin da yake cikin maulidi na girmama matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa izharil farhi da gwada farin ciki wal istibshari bi maulidihi sharif da kuma yin bushara da wannan haihuwa wacce take mai girma wannan shine abin da Imam Suyuti ya faɗa a cikin Hawilil Fatawa tasa wanda kuma yayi daidai da maganar da Ibn Taymiyyah ya a cikin Iqtida'us Siratul Mustaqim ibn taimiyya babban malamin nan da wahabiyya duka suka sallama masa Abun da yake faɗa a cikin iktida siratul mustaqim yace fa ta'zimul maulid yace kaga girmama maulidi lokacin haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ittihaduhu mawsiman da daukan sa a matsayin biki kada yaf'aluhu ba'dun nasi wasu daga cikin mutane sunan wa yakunu lahu fihi ajrun azim yace sannan akwai lada mai girma a cikin aikata haka akwai lada mai girma a cikin aikata haka kamar yadda shi ma imamu suyuti ya faɗa ya ce yana akwai lada akwai ladan da za a ba wa mai aikata maulidi saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam da yi ya ce me yasa za a ba shi lada in ji ibn taymiya ya ce li husni qasdihi saboda kyakkyawan sa saboda kyakkyawan nufinsa na girmama manzon Allah sallallahu wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce da girmama al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cikin maulidi wannan a wurin ibn taymiya ya ce shi ne maulidi bai ce iskanci ne maulidi ba sannan wancan malami da yake ce ai kashi ma ya fi maulidi saboda ai kashi ya zo a littattafai ga yanda za ka yi kashi ga kaza kai kai malam kai ma baka zo a littafi ba fa kai ma babu kai a littafi kashi ya fi ka kenan haba duk abun da ya shafi mai girma to shi ma girma yake idan aka ce haihuwan sarki to wannan haihuwan ganinta ake yi wata wanda za a rubuta a littafi kuma rubuta ta ake yi a tarihi haihuwan sarki to haihuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ake magana akai to dan haka shi ibnu taymiya yace girma yin mauludi a cikinsa akwai lada wanda yake mai girma yace saboda kyakkyawan nufin da yake ciki da girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na gabatar maka yace kama qaddamtu hulaka kamar yadda na gabatar maka wannan shine kaɗan daga cikin zantukansa sannan idan muka duba imamun ibn hajar al-hafiz wanda ibn hajar ka gare a girman sanin ilimin sa na hadisi idan ka an ce al-hafiz ana nufin babban malamin hadisi to in aka faɗa ba a faɗi sunan malamin hadisin ba to kowa ya sani kawai ibn hajar ake magana da shi ibn hajar ne ake magana a kansa to ibn hajar al-asqalani yace an tambaye shi dangane da al'amarin maulidi me ya faɗa a kai ibn hajar yace haƙiƙa an tambaye shi dangane da aikin maulidi yace wa amma ma ya'malu ah, afwan yawa da aka tambaye shi abin da yake cewa shine kad zahara li takhrijuha yace haƙiƙa na samar da mafita na samar da hukunci wa maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam yace cikin hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je garin madina ya samu yahudawa yahudawa ya samu suna azumin ranar ashura yace sai ya tambaye su me yasa suke yin wannan azumi yace sai suka ce masa muna yi ne saboda ذلك يوم أغرق Allahu fihi fir'auna ونجا موسى Musa yace suka ce muna yi ne saboda a wannan rana ne Allah ya halakar da fir'auna ya tsiratar da annabi Musa fa nahnu nasumuhu shukran lillahi ta'ala muna yin wannan azumin ne saboda godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda abin da ya mana na tseratar da annabi Musa tare da mu da kuma halakar da makiyin mu fir'auna yace a ƙarƙashin wannan ya ce to ina ga ai abun da za a fa'idanta da wannan hadisi shine duk sanda Allah ya maka wata ni'ima ko kuma Allah ya tunkuɗe ma wata bala'i to ya tabbata za ka iya yin wata godiya wani nau'i na ibada a matsayin godiya wa Allah subhanahu wa saboda wannan abun da ya yi maka na, ni'ima ko kuma wannan abun da ya kore maka na musiba. yace to wa ayyu ni'matin a'zamu min an-ni'mati bi buruzi hadha an-nabi nabiyyi rahmati fi dhalika al-yawm to wata ni'ima ne dan uwa ta kai bayyanan wannan babban annabi annabin rahama a wannan rana yace babu na san zaka ce babu matukar kai musulmi ne zaka ce babu ai babu wata ni'ima da aka samu sama da samun annabi sallallahu alaihi wasallama inji ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-asqalani haka ya faɗa idan ka duba hawilil fatawa ta Imam suyuti zaka ga inda Imam suyuti ya kawo wannan magana don haka yan uwa masu maganan cewa wai maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa babu dalili ne da sukan ce ba inda aka ce a so shi ne da duka ta kai duka tura ya kai bango sai suka koma cewa maulidinsa ne ba inda aka ce a yi ma'ana a yi farin ciki a yi murna a yi wani abu na godiya wa Allah subhanahu wataala a ranar da aka same shi idan mun tuna akwai wani malami a shekarun baya wanda ya rasu wanda ya ce babu in duka ilimin da Allah ya masa shi bai ga wata aya bai ga wata nassi da ta nuna cewa a so annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'ana babu wannan malam Jafar kenan ko yawwa ya shehu yawwa ya ce babu inda aka faɗi haka bayan ma'ana tun da su sun koma zahiriya ne bayan kuma da malamai suka bi ta kansa to yanzu shine aka samu wasu masu sauki suke ganin cewa ma ba za a yi maulidi ba ne kawai amma da yanzu an ginu ne akan cewa son annabi ma sallallahu alaihi wasallama babu shi ma'ana in ya ce babu ayan da ta ce a so annabi ma'ana ba a ce fa a so shi ba in ka so shi ma babu wani lada ya manta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in wanda a lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan hadisi sayyidina Umar ya ce ya rasulullahi ina son ka fiye da kowa in ban da yake jikina na. da ran da yake kirjina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ya Umar har yanzu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai na fi soyuwa a gare shi sama da kansa sayyidina umaru ya ce ya rasulullahi wallahi ina son ka sama da ran da yake jikina tukunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa al'ana ya umar ya umaru sai yanzu ka samu imani he yanzu imanin ka ya cika yan uwa da waɗannan hadisi waɗannan zantuka na malamai da hadisai da suka kawo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk da sayyidina duk da imamu suyuti shi ma ya fitar da zancensa da yake cewa ni ma fa na fitar ma maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama da wata hujja wanda na same ta a cikin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi yanka wa kansa ya yi yanka wa kansa a lokacin bayan an turo shi a matsayin annabi ya kuma sake yanka bayan kuma mun sani cewa ba a sake yanka so biyu sai aka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zamto aka fahimci cewa yayi haka ne saboda godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa aiko shi bisa samar da shi da yayi a matsayin rahama ga talikai manzan Allah ya yi wannan yanka ne a matsayin godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa samar da shi da yi a matsayin rahama ga talikai yace kuma abin da za a fahimta shi ne manzan Allah ya yi ne saboda shar'anta wa al'ummarsa shar'anta al'ummarsa cewa su yi wani abu da yake nuna godiya wa Allah bisa samar da shi da yi ai rahaman misali rahama manzon Allah shi ne rahama rahama ga wa take sauka ga wanda aka yi masa rahama to mu ne ai aka mana rahama bisa samuwarsa sallallahu alaihi wasallama mu ne rahamar ta shafe mu a matsayin sarama ga talikai baki ɗaya duka kowa da kowa mun sani kullu ma siwa Allah fa huwa alam duk wanda ba Allah ba to alam dan haka kowa yana cikin cin rahamar samuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yafo yace wannan manzan Allah yayi ne saboda ya shar'anta wa al'umman sa godiya wa Allah subhanahu wataala bisa samar da shi da yi yace kamar yadda manzo Allah yana salati wa kansa yana yin salati wa kansa saboda ya shar'anta mana ya gwada mana ya nuna mana ya shar'anta mana mu koya daga gare shi sallallahu alaihi wa sallama aikata salati ya yi masa salati yace lidarika saboda wannan hadisi saboda wannan dalili fa yustahabbu lana izharu shukri yace ya ya kamace mu a ce mu bayyana mu. bi maulidihi da samuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da haihuwansa yace bil istima'i ta hanyar haduwa wa it'ami ta'ami da ciyar da abinci mu dafa abinci mu ciyar da mabukata wa hawi dalika da kuma makamantan waɗannan min wujuhil qurbati ta fiskan abubuwan da za su kusanta ka ga Allah subhanahu wa dukkan abin da zai kusanta ka ga Allah subhanahu wa Ya ce wa izharil musirrati da kuma bayyana farin ciki da bayyana farin cikin mu wannan shine wannan shine maulidi to zaka ce mun eh ai an ji to ina ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito yayi taro a'a dan uwa a ina ya fito yayi taro kamar yadda zan tambaye ka a ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi eh? in ka ce hadisi sai ya nuna maka cewa misali gashin nan kiri da muzu cewa ga, ga abun nan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata akwai abubuwa da yawa waɗanda za a cirato maka waɗanda misali annabi sallallahu alaihi wasallama bai aikata su ba malamai ne suka, suka yi fahimta suka yi istinbadin hukunce-hukunce a cikin waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama don haka ɗan uwa wani ya zo yana gaya maka cewa wai dole ne sai ka ga hukunci sai ka ji an faɗi abu a cikin wannan ka ji an faɗa sunan abun a cikin hadisi ko a cikin aya kamar yadda na ji dakta yana ta ƙoƙarin nema wa kansa mafita da aka tambaye shi sai yake cewa ai wasa'ilid da'awa dai lahum haddu wai usulubi da hanyoyin da zaka isar da da'awanka ba su da haddi ya rabbi akwai wata da'awa a musulunci ko kuma da'awa ma'ana nuna wa mutane son annabi sallallahu alaihi wasallama ba da'awan musulunci bane kake so ka ce komi ita ba ta daga cikin da'awa nuna wa mutane son annabi sallallahu alaihi wasallama ba ta daga cikin da'awa ne to duk abin da zai gwada wa mutane san annabi sallallahu alaihi wasallama gwargwado duk da ya gwargwadon mutanen da kake cikin su da kasar da kake mana yankin da kake gwargwadon abin da zaka yi don isar musu da da'awa to haka mu ma haka mu ma muke fahimta gwargwadon inda kake gwargwadon mutanen da kake tare da su haka zaka isar musu da da'awan san annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda shehu usman dan fodiyo wanda ya ihya sunna wa ikhmadul bid'a alfaharin ahlus sunnan afirka gaba daya wannan babban shehi abin da yake faɗi shine da dukkan magabata sun tafi ne a kayin malami ya zamto mai tsoron Allah shine mutane za su girmama shi daga baya sai ya zamto idan ba malami yana sa manyan kaya yana shiga na alfarma ba ba a girmama shi ya ce ku koma ku ringa sa manyan kaya ku ringa shiga na alfarma domin ku isar da sako to idan ya zamto misali ba za a ba masallaci ba ku haɗuwa ku zauna ku yi tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da yaushe ba kwa zama kuna tuna wa ku, kuna yin wasu abubuwa wanda za ta sa shauƙin annabi ya kama ku sallallahu alaihi wasallama sai a irin wannan lokaci to ya zama dole ma ku aikata ya zama dole tun da san annabi dai sallallahu alaihi wasallama dole ne dole ne duk musulmi na kwarai ya san san annabi sallallahu alaihi wasallama dole ne dukkan abun da zai kai ka kuwa ga son annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana dole ne ka aikata shi kamar yadda ɗazun na kawo ka'idan malaman usulu cewa dukkan abun da wajibi ne kuma ba zai cika ba sai da wani abu to wancan abun da sai da shi in zai cika to dole ne shi ma dukkan mai maulidi ya sani ilimin da yake samu malaman da yake haɗuwa da su a lokacin maulidi idan ba lokacin maulidin ba baya haɗuwa da su balle ya samu tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake samu a lokacin maulidi kuma mutuna Allah maɗaukakin sarki ga annabi yake faɗa wa kadhalika naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka yace hakan nan muke dukkan abin da muke kissanta maka na tarihin manzanni muna yi ne domin mu nutsar da zuciyanka idan aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tarihin manzanni zai nutsar da zuciyansa ina mu da ba mu rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama ba idan muka zauna muna jin tarihinsa me kake tunani ba za mu samu nutsuwan zuciya ba to babu wanda zai je wurin maulidi face kafin ya bar wurin maulidi ya samu wannan nutsuwan zuciya kamar yadda abubakar jabil aljazairi duk da wani malami ya ce wai son annabi sallallahu alaihi wasallama ai a zuciya yake ina ga to son annabi ne kawai wai so a zuciya yake so a zuciya yake ni kuma a gani na shine duk son da bai fito daga zuciya har ya bayyana a zahiri ba to ba so bane bai ma kai so ba ikirarin so ne a samu 'yan uwa matasa a tambaye su shin budurwanka da kake so din nan a zuciyanka kake son ta ka bari a zuciyanka ba wani abun da kake yi na nuna soyayya kawai a zuciya ake barin soyayya to duk dan adam duk dan adam zai ce maka ƙarya ne ba zai yi ba a sabu sabbu annal hubba katimu. shin me soyayya wai yana tunanin soyayyan da yake yi zai buya wallahi ba zai buya ba duk yadda ka kai da koye shi sai ya fito to abubakar jabir aljazairi ya ce akwai alamomi da suke nuna son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na farko da ya faɗa ne ya ce kasaratu zikirhi yawan ambatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yawan tunawa da manzan Allah kuma yana daga cikin abubuwan da suke tuna ma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zagayowar ranar haihuwarsa yana daga ciki taron jama'a da ake yi na maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna tuna maka manzan Allah suna kuma ƙara sa ka ka ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan haka ashauku ila liqa'ihi san haɗuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ringa ji ai dukkan wani masoyi wani yakan jefa fa ya ga furan gidan su budurwansa kawai hankalinsa ya kwanta ya juya ya tafi gida ya je yi bacci to amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ka lura wa'annan mutane har zuwa ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama cewa suke haramu a kai wa annabi ziyara ma haramu ne idan za ka je ka ce kayi niyan niyyar zuwa kai ziyara masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba ka kai ziyara wa annabi ba wanda wata rana zan so sarki zaki mu tattauna wannan matsala mu tattauna ta mu ji malamai me suka faɗa dangane da ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to amma dai duk wanda yake son annabi sallallahu alaihi wasallama to idan aka ambaci manzan Allah yana jin daɗi kuma shi ma zai yana yawaita ambaton manzan Allah wannan alama ne na soyayya dan uwa soyayya baya ɓuya a zuciya wannan yaudaran kanka kake in kana jin wai san annabi ne a zuciyanka munafikai haka suka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama duk abubuwan da ake yi sallah suna tare suna masallaci idan aka zo azumi suna nan sun ɗauki azumi suna karatun Alƙur'ani. yadda suke ce manzan Allah namu ne sauran sahabbai masu imani cikakken imani ba su faɗa haka to amma me yake faruwa ba sa san annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine munafircin su fa ba wani abu bane munafirci face kin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba zai zamto wai an rasa munafukai. an rasa munafikai wai a yanzu ba ba zai zamto haka ba to don haka ina jan kunne ina jan hankali yan uwa kar ka bari shedan ya kai ka ga zama munafiki a cikin musulunci ka zamto ba ka san annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ka bayyana na kiyayya yawa da waɗannan hujjoji waɗannan hujjoji da aka nuna maka waɗanda na sani bidiyo'in da kake kayi wallahi baka da kwatan waɗannan hujjoji a kansu amma ka iya karɓan su kake yin su amma wannan Shi ne ba za ka karɓa ba wannan fashi yake haifar da sarki wani lokaci yan uwa sai ka ji suna ce ai maƙiya annabi ne sallallahu alaihi wasallama saboda irin abubuwan da suke bayyanawa abubuwan da suke bayyanawa na kushe ga janibin annabi sallallahu alaihi duk abin da ya zamto ta bangaren annabi ne sallallahu alaihi wasallama ka ga mutanen nan suna kokarin kushe shi to amma mu dai wannan karatu na sani muna yi ne ba don komai ba sai dai 'yan uwanmu su zamto suna yin abun abunsu ana basirati suna yi da nutsuwar zuciya hankalinsu a kwance wannan taraddadi da ake sa musu na cewa ai ba su da hujja wallahi akwai buhun hujjoji buhun hujjoji waɗannan malamai da na ambato su su kaɗai hujja ne kuma sun bi ƙarƙashin ayoyi na alƙur'ani na ja mana aya guda wa na naqussu alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana sauraron tarihin wasu annabawa yana jin nutsuwa kai masoyin annabi ba za ka nutsu da sauraron tarihinsa ba za ka nutsu don haka kai zauna ka saurari tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake yi a wurin maulidi abu na biyu akwai aya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un Allah maɗaukakin sarki ya ce ka gaya musu ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama cewa saboda samuwan falalan Allah an tambayi Abdullahi dan Abbas menene falalan Allah ya ce al’ilmu ya ce ilimi shine falalan Allah hmm. wa bi rahmatihi da rahamar Allah aka tambaye shi to me rahamar Allah a wurin ya ce Muhammadun sallallahu alaihi sallam. ya ce annabi Muhammadu shi ake magana a wurin sallallahu alaihi wasallama mu ji kiyasin ayar ƙul ka gaya musu ya rasulullah bi fadlillahi wa bi rahmatihi saboda samun falalan Allah ilimi daga wurin Allah wa bi rahmatihi da rahamar Allah da ya zo musu wanda Abdullahi dan Abbas ya ce ilimi ne da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fa bi dalika saboda samun waɗannan falyafrahu su yi farin ciki falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una shine mafi alkhairin abin da zai hada su don haka yan uwa wanda zai haɗu za su haɗu su yi farin ciki saboda samuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma batun hadisi bane aya ne ga aya nan abun da ta faɗa ke da na ja wannan aya aka ja wai wani yana ce wai ai babu babu hujja ba wani maulidi da aka faɗa ai a cikin aya ba maulidi a cikin aya ba faɗi maulidi ba to idan misali ka bi haka kana ƙoƙari ne ma'ana za ka rushe ƙa'idoji na musulunci abu na farko idan ana batun hukunci a addinin musulunci ana duba ƙur'ani abu na biyu sai a duba hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku sai a duba ijma'in malamai me malamai suka faɗi a kai abu na hudu kiyasi akwai malamin da ya wani kiyasi ƙarƙashin wata aya aka cirato wani hukunci aka ce to ƙarƙashin aya kaza kaza kaza idan aka samu magana ya ƙare fa an tambayi an tambayi imamu shafi'i aka ce masa ya imam shin dukkan abun da salafu ba su yi ba shi kenan ya zamo bid'a ma'ana ya zamo abu mummuna wanda za a kore shi a addini hal ma lahu mustanadun min ash-shar'i wa lam ya'mal bihi salafu bid'atun amla shin dukkan abin da salafu ba su yi ba amma kuma yana da madogara a addini a shari'a shin bid'a ne ko ba bid'a ne wannan shine tambayin da aka yi wa Imamu Shafi Imamu Shafi iya ce kullu ma lahu mustanadun min ash dukkan abin da yake da madogara a addini a cikin shari'a falaisa bi bid'ati yace ba bid'a ne? ma'ana ba abu ne mummuna wanda zaka sanya shi a cikin wancan kullu bid'atin dalala ba baya da gaske yace wa illam Amal bihi salafu yace koda kuwa salafu magabata ba su aikata ba koda magabata ba su aikata ba to fa wannan abun ba mummuna bane matukar ya samu madogara a cikin a cikin shari'a yace li anna tarkahum lil amali bihi yace zai yiwu barin mi abin da yasa ba su aikata ba qad kulu li udrin qama lahum fil waqti ya ce zai yiwu saboda wani uzuri ne da suke da shi a wannan lokacin shi ya hana su yi wanda shi wannan uzurin kuma ya fi wannan abun misali da a ce suna nan a yanzu wancan uzurin ya kauda wannan in shi za su yi to amma saboda wancan uzurin sa a lokacin da ake jihadi ake kawo muku hari a lokacin ne za ku samu daman da za ku yi wannan ba ku samu wannan nutsuwan ba to amma a yanzu mu da muke da wannan nutsuwan sai ya zamto tun da ba su yi ba mu ma ba za mu yi ba to in ka fahimci wannan kiyasin wannan magana abin da malam yake faɗa kenan ya ce zai yiwu akwai wani uzuri ne da ya zamto ya riƙe su ya hana su aikatawa a wannan lokacin da suke raye ya ce auli ma huwa afdalu minhu ko kuma saboda wani abun da ya fi shi to malam akwai abun da ya fi haɗuwa da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama da rayuwa da shi a lokacin su abin da suka yi ma mu mun samu daman yi ne na hidima mu ai ba mu samu dama ba me muka yi ne ai ba mu yi komai ba kawai saboda dai kar mu kasa kasau ne shi yasa muke yin wa'annan abubuwa da muke domin idan misali ka rasa matsayi na farko sai ka ce na biyu kawai duk sauran matsayin ma ka yi watsi da su baka bukata ina ka zamto kana bin magabata ma'ana wa'anda Allah ya musu falala ka biyo bayan su ka biyo bayan su da abin da zaka iya yi amma yin kamar nasu sun riga sun tsere maka sun tafi da fauzan azim fawzan azim sun tafi da babban rabo shine haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi masa hidima da gwada masa su a lokacin da yake rayu zaka ce mun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa sahabbai ne mun saboda kuna kauna na tukun su masa sai ya gaya musu haka yi masa suke ba tare da jira ba san annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kake tunani ai idan har Allah bai bayyana maka iyakacin yan abun da za ka yi wajen isar da da'awa ba to anan Allah maɗaukakin sarki bai gaya mana a ayan da ya ce muso annabi sallallahu alaihi wasallama kul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftum wa tijaratun taksawna kasadaha wa tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allah bi amrihi da Allah ya ce mana duka waɗannan abubuwa da su ne ɗan adam yake rayuwa akan san su idan har kuka fifita san waɗannan abubuwa akan san kun fifita su akan san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da san Allah ne mana dole ka fifita san duka iyayenka da san dukkan abin da Allah ya hore maka na dukiya Da komai na ‘ya'ya da komai da komai da duk abin da wannan aya yake cikinsa sai ka fifita san annabi sama da shi. To ɗan uwa me ya kake yi na nuna soyayya ga waɗannan mutane iyayenka kawai kakance musu ne ai baba wallahi ina son ku kuɗinka na aljihunka kana cewa babanku kana son sa kuɗinka na aljihunka gyatuma ka ce mata kana son ta ga buƙatan kuɗi kuma ka ƙi ka ciro ka biya buƙata ka ƙi kai musu hidima kuma kana ce musu wai kana son su ma'ana shine so a zuciya yake kuma so ma ai su kan ma'ana ka musu sama da yanda kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan tunda yanzu masu yin maulidi ai cewa suke muna son manzan Allah kai kuma kana ce bai dace su faɗa haka ba bai kamata su yi ba daidai da haka yake abin da ya tabbata a wurin malamai shine ka kora abun da yake mummuna ka tabbatar da abun da yake mai kyau zan tabbatar mana da waɗannan zantuka a wurin ibn taymiya amma kafin nan na ji daga cikin malaman da mutanen nan suke kafa hujjoji da su cewa sun kora maulidi har da shehu usmanu dan fodiyo allah ya ƙara masa yadda ya ƙara jaddada rahama gare shi a cikin ihya'u sunna tasa to ban san iya sunnan na gidanmu daban ne da na gidansu ba amma in dai har an karanta kuma a gaban malami na Allah kuma ya yi bayani kuma an fahimta to mu buɗe ihya sunna gatan nan ihya sunnati wa ikhmadul bid'ati na ima na, shehu usmanu idan ka buɗe ka je ka shafi na 124 da ka ga inda shehu usmanu yayi magana sorry afwan mu je mu shafi na ɗari da hudu za mu ga inda shehu usmanu ya yi magana a kayin maulud yake cewa an tambaye shi dangane da nam fa in ƙulta idan ka ce ma hukumu ma yaf'aluhu nasu fi shahri da awwal fi yawmil maulid me hukuncin abin da mutane suke yi a watan rabi'ul awwal a ranan aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam awul yawmi sabi'i min al maulidi ko kuma ranan bakwai ga haihuwan min istima'in nasi lidhikri wa ta'ami alladhi ya'maluna ya'malunahu lidhalika na haɗuwan mutane da kuma yin abinci da suke yi domin wannan haduwan tasu domin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuntu zan ce maka innahu bid'atun makruhatun in kalamin an kulli ma'siyatin yace bid'a ne makruhiya idan babu ma'ana idan babu wata kuskure da take cikinta wannan hmm. shine abin da Shehu Usmanu ya faɗa yace waqila yace waqila yace kuma an ce inna sawaba abin da yafi zama daidai dangane da hukuncin maulidi anna amalan maulidi sharifin nabawi cewa lallai yin maulidi wanda yake na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zamto maulidi mai girma yace min hasanati al mandubati tana daga cikin abubuwan da aka fara waɗanda suka zamto masu kyau kuma abun kwaɗaitarwa. To ban sani ba ko sunnan ka ƙarfinta ya fi na na shi Shehu Usman ɗan Fodiyo ne. Ya ce, Maulidi na annabi sallallahu Alaihi wasallama maganan da ya fi, magana inna sawaba, lallai maganan da yake ta daidai akan maulidin annabi sallallahu Alaihi wasallama shi ne tana cikin abubuwan da aka farar waɗanda suka zamto masu kyawu masu kyau masu kyawu waɗanda suke abun kwaɗaitarwa ma'ana ya kamata ne a ringa kiran mutane su yi maulidi su yi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam in khala an kulli ma'asiyatin matukar babu saba wa Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ni ina ga malama ahlus sunna ya kamata kawai nan za su bi su ce duk abin da ake yi na saban Allah a daina duk abin da ake yi wanda yake na daidai a ɗora daga wurin su ma su biyo baya tunda dai an riga an rigaye su an riga su to shikenan su sai su biyo baya koyi koyi annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji ya yi koyi da yahudawa wajen azumin ashura don haka kuma gashi kai ma kana yi don haka koyi idan har ka samu abun koyi wai alhikmatu dalatul mu'mini hikima da ka ganta abu ne wanda ya bata na mumi duk inda ya same shi to zai ɗauki kayansa ne ai alhikmatu dallatul mu'mini duk inda ya samu bataccen abinsa to kama abinsa zai iya tafi da shi ko ya ɗauki abinsa ya tafi da shi to don haka idan misali kai ahlu sunna kana ganin cewa maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama ana yi ne ba ta yanda ya dace ba kai sai kai ta yanda ya dace na'am bari buga idan kuwa ya gagara maka yes ka yi ta yadda ya dace kamar yadda malamanka suka tabbatar tun daga shehu usman baka fi shi iya sunna ba shi ne ma ake ganin sa shehu usman mujaddidi ma'ana wanda ya zo jaddada addini ya ƙara dawo da addini sabuwa ya dawo da ita da ƙarfinta ya kori bid'a ya yi faɗa da bid'a fiye da yadda kai kake yi don haka shehu Usmanu ya tabbatar cewa maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama tana daga cikin ababen da aka fara waɗanda suka samto masu kyawu kuma abin faɗaitarwa. idan ku haka ne gashi kuma wata magana da yake faɗa yace wa fihi Ya yace a cikin madakhal har yanzu na ɗauko maka cewa yanbaghi idza dakhala hadha shahrul karim yana da kyau ya kamata idan wannan wata mai girma wata idan wannan wata mai girma shahrul karim wannan wata mai girma ta shigo an yukazzama wa yu'azzama wa yuhtarama al-ihtirama al-la'iq Yace a girmama wannan wata a yi abubuwa na girma wanda yake ya dace da wannan wata a yi dukkan abubuwa da suka zamto sun dace da wannan wata ban sani ba ko kai baka karanta bane a cikin naka ko an goge tunda wasu sun kware sarki zaki wajen iya cire wasu abubuwa da ba su musu daɗi ba a cikin littattafan malamai har da malamansu idan ka ji sosai mala ahmad biyu ce Eh. ya yi magana a kayan abin da shehu shehu ibn taimiya ya faɗa a cikin Sirat usratul mustaqim ya ce a littattafan da suka samu kwafin da suka samu farko shi ya saya ya yi amfani da shi akwai maganan da ya tabbatar kamar yadda na karanta mana wannan maganan da ya tabbatar din a cikin eh. littafinsa na cewa duk wanda ya maulidi za a ba shi lada mai girma ya ce to amma yanzu an cire Hmm. yanzu an cire ma'ana akwai wanda maganan ta musu daɗi ba ta musu ɗaci sun cire daga cikin littafi. to ban sani ba ko wannan ko naka ihya sunnan an cire mata wannan magana ne amma shi shehu usmanu ya ce duka idan wannan watan ta shiga abin da ya kamata shine mutane su yi ababe na girmama wannan wata na nuna karamci ga wannan wata duka ababen da suka dace yace wa zalika bittiba'i bittiba'i lahu ya ce hakan kuma fa koyi ne da annabi sallallahu alaihi wasallama hakan girmama wannan wata na aihuwan annabi koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fi kaunihi cikin kasancewarsa sallallahu alaihi wasallama ya kussul auqatil fadila ya kussul auqatil fadila yana keɓanta lokuta da suka zamto masu falala da ziyadati fi'ilil birri da aikata abubuwa da suka zamto na na daɗin kai ma'ana na da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala da aikata ayyuka da suka zamto na biyayya wa Allah subhanahu wa ta'ala manzan Allah ya kasance lokuta da suka zamto masu falala cewa Usman yana gaya maka kenan watan aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wata ne mai falala wanda ya kamata kai wani abu na girma kai wani abu da zai nuna cewa kana farin ciki kai wani abu da zai nuna cewa kana godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala in baka gane wannan sakon ba to akwai wani abu a zuciyanka ɗan uwa akwai wani abu da ya hana ka fahimtar wannan sakon? gwara-gwara ne ga sunan larabcin ba wani tawilin da yake bukata kai tsaye shehu usman ya ma bayani yace bi ziyadati bi ziyadati fi'lil birri fiha manzo Allah yana yawaita ayyuka wanda suka zamto na dawa Allah subhanahu wataala yana ƙara aikatawa ma'ana yana yawai yana ƙari akan abun da ya kasance yana yi a cikin lokuta da suka zamto masu falala wa kasratil khairati da yawan aikata abubuwa da suka zamto na alkhairi ka yi sadaka wa mutane ka ce musu nayi ne saboda maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ciyar da mutane abinci ka ce saboda maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam to wasu sun ce hakan daidai yake da abincin kirsimeti sarki zaki hakan daidai yake da abincin kirsimeti saboda kayi ne ka raba wa mutane da godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda samuwan annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma walima yi walima lokacin da aka ma haihuwa wannan daidai ne Mana wani abun farin ciki ne ya same ka wani ni'ima Allah ya maka kayi wannan godiya har kana tunanin hai sama maka da haifa maka da ni'ima ce da tafi ni'imar samun annabi sallallahu alaihi wasallama dan uwa musulmi hmm? ibn hajar da yana tambayan ka wa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'mati bi buruzi hadha nabi shin wata ni'ima ne ta kai ni'iman samun wannan annabi a gare ka kai musulmi ibn hajar yana tambayan ka ne ma'ana yana yanke ma cewa babu ai babu babu wata ni'ima da ta kai wannan to waɗannan su ne malaman da zamu misali zamu karɓi addinin mu a wurin su ba wa'ancan 'yan sarrai waɗanda suke faɗan abin da suka ga dama ba yanzu da suka ga a littafin iktida'u siratul mustaqim ai babban malamin su ibnu taymiya malamin su ne akwai wanda ya sai kwace musu shi da suka ga abin da ya faɗa sun bi ne me ya hana su bi sarki me ya hana su bi saboda ta saba wa sarran su ta saba wa sarran su kuwa barin ƙara musu wata kusa abin da malamin nasu ya bi ta kansu da shi ya buga musu wata guduma yace wa kasirin minal munkirina na ibada ibadati yace kaga da yawan waɗanda suke inkari mana suke kore bid'o'in da ake cewa suna cikin ibadu yace tajiduhum muqassirina na fi'li sunani min zalika yace ka same su ba sa aikata abin da ya zamto sunna a cikin haka an samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana azumi ranar litinin an tambaye shi ya rasulallahi me yasa kake yace ai saboda wannan rana ne aka haife ni ma'ana to tun da kai dan sunna ne sai ka ɗauki wannan sunnan ka yi ta ɗabbakawa to amma ko kiran mutane da yawaita yin wannan azumin ba yi mutum idan kuma ya ce a ringa azumin litinin da alhamis ba zai gaya wa mutane illar da take cikin yin ba ma'ana dalilin da ya sa za a ringa yin azumin ya kuma yawaita jaddadawa saboda mutane duk da ka yi ka ji cewa ina yi ne saboda ranan aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ina godiya wa Allah subhanahu wataala yace to za sami waɗanda suke inkarin irin waɗannan bid'o'i na maulidi za same su suna nan ba sa yin wani abu da ya shafi sunna kan samun annabi sallallahu alaihi wasallam awil amri bihi ko umarni ma da yi ba sa umarni da yi kuma ba sa yi ana so mutum ya zamto mai umarni da kyakkyawan aiki mai hani da mummuna to su hani suke yi a bar abin da ake yi na maulidi taruwa a karanta alqur'ani ayi kaza idan kuma ba shi suke magana ba suna magana ne a fita muzahara to he su ce maulidi wanda ake yi a zauna a yi tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama a karanta alqur'ani ya tabbata amma wannan ne muke magana a kansa bai tabbata ba to amma duka korewa suke yi sarki zaki wannan dalili yasa yake cizon mutanen mu yake sawa ake ba su wani hukunci na daban kuma wanda ya dace da su Allah ubangiji da kyauta mana ah, ah, zan ƙara da wani zance da, da, da shi ibn taymiya ya sanya a cikin wannan littafi nasa yana magana a kayin kaga hukunce-hukunce na shari'a ya ce gaba ɗaya suna kewayawa ne akan abu uku ya ce na farko daga ciki shine al'amalu salihul mashru'u alladhi la karahata fihi yace akwai aiki wanda yake mai kyawu wanda aka shar'anta shi kuma babu inkari babu karaha babu wani muni a cikin sa yace abu na biyu yace al'amalu salihu min ba'di wujuhihi yace akwai wani aiki wanda ake ce masa mai kyau amma ta wata fuska ta wata fuska sai a ce wannan aikin mai kyau ne yace au aktharuha yace ko kuma mafi yawan aikin zai zamto mai kyau ne amma akwai dan munana kenan a ciki yace imali husnil qasdi ko dai saboda kyakkyawan nufin da yake cikin wannan aikin auli istimalihi ma'a dalika yace ko kuma sa da haka ga aikin ga kuma kyakkyawan nufin da yake ciki ala anwa'in min al-mashru'i a cikin wasu nau'uka ma'ana shi wannan aiki yana ɗauke da wasu nau'uka na abubuwan da aka shar'anta abubuwan da aka shar'anta ya ce abu na uku na farko ya ce abin da aka shar'anta abu mai kyau wanda aka shar'anta shi babu mummunan abu a cikinsa na biyu sai ya ce abu mai kyau wanda yake a cikinsa akwai wasu ababe waɗanda ba su da kyawu ko dai su zamto shi mai kyawun shi ne ya fi yawa ko kuma yana ɗauke ne da wasu abubuwa masu kyawu a cikinsa abu na uku Ya ce ma laysa fihi salahun aslan wanda babu wani kyawu a cikinsa kwata kwata abin da babu kyau a cikinsa kwata kwata ba ta kowane fiska ka duba barna ne to bari mu ji me yake magana a dangane da wannan abu na biyu na farkon ba zan tattauna shi ba saboda ya ce dama babu mummuna a cikinsa. yawancin mutanen da suke kore maulid sukan ce ai ana yin munanan abubuwa a ciki wanda su suka gani wa idanunsu wanda shi ɗazun kaji har yana ce ana shan giya a wurin maulidi ana zinace-zinace ana ce ku yi komai babu komai wanda duka waɗannan ban san dai wani maulidi bane ko na garin su ne ya sani amma ni wanda na sani ina zuwa na sani malamai har wasu saga'ir ma saga'ir ƙananan laifuka ma jan hankali suke yi a kayi ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza ku ɗauro akan kaza sarki zaki balle wai a ce wai an je wai an sha giya an sha kaza an yi waye wanda duka wa'annan propaganda ne daidai yake da abin da arna suke yi wa musulmai su ce ai musulunci ta'addanci ne terrorism ne musulmai terrorist ne to haka ne kawai propaganda ne in kana son jama'a malam ka nemi jama'anka amma ka sani ka bi hanyoyin da zaka ka haɗu da Allah lafiya wala yajrimannakum shar'anu qawmin ala an la ta'dilu kada kiyayya da wasu mutane ya sa ya hana ku yin adalci dan suna aikata wani abu baka da fahimtansa ya hana ka ka musu adalci ka faɗi gaskiya akan abin da suke aikatawa i'dilu haka Allah ya umarni i'dilu ku yi adalci wajibi ne kenan kai i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci domin adalci shine yafi kusa da tsoron Allah subhanahu wataala to dangane da maulidi ina jan hankali ahlus sunna duk da dai yanzu an dawo yan bid'a duka tun da dai an tabbatar cewa akwai wasu bid'o'i da ake wanda annabi bai yi ba ko wasu abubuwa da ake yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi ba kamar aƙidan da ake kai na tauhidi ta kasu kashi uku eh dokta ya tabbatar cewa bid'a ce annabi ba shi ya raba ba to abin da malam ya faɗa ibnu taymiya a ciki shine ah, ya yace kaga abu na biyu wanda shine kyakkyawan abu ne amma yana ɗauke da wasu munana a cikinsa ya ce fahiyya kasiratun jiddan ya ce ita ne da ka same ta kuma tana da yawa da ka same ta tana da yawa ya ce faman ta'abbada bi ba'd hadhihi al-ibadati al-mustamilati ala nau'in min al-karahati duk wanda yayi wani aiki na ibada wanda ya zamto a cikinsa akwai wani abu wanda yake mai muni a tattare da shi yace kal wusuli fi siyami yace kaman sada azumi azumin wisal ka sadar da azumi ka ɗauki azumi ba tare da kayi buɗe baki ba ba tare da suhur ba kawai ka wuce wani azumi ya ce ah, watar ki jinsi shahawati wa nahwi dalika ya ce da makamantan waɗannan an qasdi iya'i layalin la khususa laha ya ce ko nufin ko mutum ya ƙuduri niyan cewa bari ya raya wasu dare ku wanda ba ba a keɓance su da ibada ba shi kuma sai ya keɓance su da ibada yace ka awwali lailatin min rajab yace kamar daren farko a rajab wani hawi dalika da makamantan waɗannan wanda duka malaman wannan lokaci kaga bid'a suke cewa ma'ana yana magana ne kenan akan bid'o'i yace qad yakunu haluhu khairan min halil buttan alladhi laysa fihi harsun ala ibadati llahi wa ta'atihi yace haƙiƙa wannan wanda yake aikata wannan aiki na alkhairi yace zai zamto fi. wanda yake yin wani mummunan abu kuma baya kwaɗayin aikata alkhairi to amma cewa aka yi babu wani iskanci da yanzu ake yi sama da maulidi babu babu wani ɗan iska sama da ɗan maulidi kamar maulidi babu yawa babu wani iskanci babu wani iskanci da yake sama da maulidi a wannan lokacin ba wani musiba sama da maulidi duk musiban da al'umma take ciki na bacin tarbiyya da abubuwan da ake yin nan amma wanda ake yi maulidi ya fi to kaga dole za a sa question mark ga wanda ya faɗa haka dole akwai wani magana ko wani abu ya haɗa shi da maulidi ne yace to bal kasirin min ha'ula illadina yunkiruna hadhihi al-ashya yace ka sani mafiya yawan waɗanda suke inkarin irin waɗannan abubuwa zahiduna fi jinsi ibadatin lahi da ka same su ma fa tserewa suke yi daga abubuwan da suka shafi ibadan Allah dan aka ce wannan abu ne na bauta to zaka ga su ba da kokari ne cikin aikata shi min al-ilmi nafi wal amali salih na ilimi mai amfani da kuma aiki wanda ya zamto na kwarai au fi ahadihi ma ko ɗaya daga cikin su la yuhibbunaha ba sa son su fa ba su son aikin alkhairi wala yarghabuna fiha sanan ba su da kwadayi a ciki lakin la yumakkinuhum la yumkinuhum dhalika fil mashru'i sai dai ba za su iya inkarin bane cikin abin da ya zamto na shari'a ma'ana abin da duk shari'a ya zo da shi baro-baro, ya zo ya kira sunan abin nasi ya zo a kansa ba za su yi inkari ba ne ba kawai saboda ya zo a cikin shari'a ya zo nassi ya tabbatar da shi abin da kawai hana su inkari kenan amma cikin abubuwan da nasi bai zo a kansu ba to fa ba su da kwaɗayi cikin ibadan Allah nama ba za su yi ba ya ce fa yusaddifuna quwwatahum ila hadhihi al ashya yace sai su karar da karfin su a cikin irin waɗannan inkari da musantawa da batawa suna tunanin wai suna batawa wasu zuciya alhali ba su san wa kansu suke yi ba duk wanda ka ganshi zaka ganshi yana ta kunci yana ta wani bata shi wanda yake yana ta murmushi yana ta murna annabi sallallahu alaihi wasallama ai sunnansa ne ma yawan murmushi kai kuma kana ta ɓata rai kana ta turɓunewa to kaga an ƙwace sunna daga wurinka kenan an barka da bid'a an ƙwace sunna yawan murmushi sallallahu alaihi wasallam kana mutabassiman me yawan murmushi ne shi ko da yaushe zaka ganshi cikin murmushi sallallahu alaihi wasallam kai kuma ana ganin ka kawai kamar an ma mutuwa ko da yaushe kana cikin kunci wai meye dalili wai akwai wani ibada da ake yi wanda babu kyau a cikinsa an farar da shi ne kuma ɗazun kai ma ka tabbatar cewa kana yin wasu abubuwan da babu annabi bai yi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sarki zaki wannan fa ibnu taymiya ne yake faɗa a cikin littafin sa sirat al mustaqim shafi na 255 a je a duba in dai akwai littafi ko kuma kawai littafin yana durowa ne yana yana kwaba ba a karantawa yawa fahum bi ahwalihim munkiruna lil mashru'i wa ghairi al mashru'i yace a halin su a aikace ba sa aikata abin da ya zo a shari'an kuma ba su aikata abin da ma bai zo a nassi ƙararan ba abin da ya zo a nassi ƙararan za ka same su ba aikatawa fa suke yi ba kamar misali azumin da muka faɗa kamar misali azumin da muka faɗa da farin ciki da wannan rana na samun annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga gashin nan nassi ya nuna amma kuma za ka same su ba sa aikatawa amma kuma suna yawa ya ce za ka same su suna ka a aikace ba sa aikata abin da nasi ya tabbatar balle kuma wanda nasi bai tabbatar ba ya ce wa bi aqwalihim ya ce a zantukansu ko in ka ji suna magana za ka ji suna magana ne a kayin abin da ya zamto bai zo a shari'a la yumkinuhum illa in inkara ghairi mashru'i sarki ya ce abin da yake yiwa musu shine inkarin abin da bai zo karar a nasi ba abin da ya zo a nasi a aikace suke guje masa abin da bai zo a nasi ba kuma a ɓoyi a zahiri da maganganunsu sai su ƙaurace masa su yi ta maganganu a kai su ce babu kyawu su ce kaza kaza kaza ko da an samu malamai sun tabbatar ko da an samu malamai sun tabbatar yana maganar istinbadi waye istinbadin na'am malamai ne suka yi ina sarki istinbadi da yake magana ai akwai istinbadi mana akwai istinbadi akwai istinbadi istinbadin da yake magana annabi ne yayi mm. malamai ne suke istinbadi ina wato tunda malam istinbadin kan kansa bid'a ne ma kenan a'a cirato hukunci ne karkashin aya ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama don haka misali idan ka yarda har malamai za su iya cirato wani hukunci su ce wannan shine abin da yake a musulunci ƙarƙashin wani abin da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama da an aikata shi da annabi ya yi magana a kansa saboda sunna ita ce ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallama au fi'iluhu au taqdiratu abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ko ya aikata ko kuma ya tabbatar aka yi ma'ana ya tabbatar da wannan abu wannan shi ne sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to ba a yi ba a lokacinsa, to kuma alulama'u farasatul anbiya malamai su ne magadan annabawa duk abin da aka farar a wani lokaci aka farar da shi to kaga malamai ya kamata mu tambaya to mun tambaye su mun kawo ma ibn hajar al-asqalani al-hafiz mun kawo ma imamu suyuti mun biyo da malaminka ibn taimiyya gashi shi ma abin da ya faɗa a littafinsa mun biyo maka da shehu usmanu dan fodiyo sarki zaki ba fa iyakacin malaman da suka yi magana suka tabbatar da shi ba kenan ba fa iyakacin malaman ba ne a'a a fiskan dai cewa mu ba da hujja kar a ce babu wanda ya faɗa da a ce babu ina tsammanin mutanen nan da sun ce mu a kashe mu ba kawai mun bar musulunci a kashe mu to amma da yake akwai ne akwai malaman da suka faɗa duk da sun ce wai shehin nasu ba haka yake nufi ba to halani ne ban fahimta ba amma ni ma fahimta na kuma ya zo ɗaya da shehu ahmad biyuki shi ma abin da ya faɗa kenan yace ibnu taymiya ya faɗa a cikin littafin sa iktida wa siratul mustaqim cewa duk wanda yayi maulidi Allah zai bashi ladan abin da yayi na girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da son da ya gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to hakika waɗannan abubuwa da ya tabbatattu ne sarki waɗannan malamai suke ƙoƙari wajen cewa su ga sun kore su sun tabbatar cewa wai babu wai babu eh? bayan waɗannan duka hujjoji da suka tabbata idan ka ce musu daga cikin abubuwan da suka tabbatar ma cewa da maulidi in ka ce musu man sanna fil islami sunnatan hasanatan sai su ce maka a'a Mana duk wanda ya farar da wata abu mai kyawu a cikin musulunci manzo Allah ya ce falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil yana da ladanta yana da ladan wanda ya aikata bayansa har zuwa ranar alkiyama sai su ce maka a'a ai duk wanda ya raye wata sunna ce da ta mutu sunna mai kyau to kuma ga a cikin hadisin annabi yana cewa wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan wanda ya sunnanta wata sunna mummuna wanda ya farar da wata sunna mummuna sai ka ce wata sunna ce wanda za ta mutu ya zo ya raya ta kenan kuma akwai wata abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ne wanda sunnan ba kyakkyawa bane ai in yace sunnatan kawai ba sai ya ce hasanatan ba ka san me kyau ce kuma abin da yake fassara cewa fararwa ne ba a yi ba kafin sa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisin sa yana faɗi cewa awwalu man sannal katla farkon wanda ya farar da kisa wanda ya farar ma'ana man da al katla wanda ya farar kaga ibtida'i ne ma'ana bid'a wanda ya farar ashe sanna tana ɗaukan ma'ana ne na da fararwa duk wanda ya farar wannan hadisi ne wannan ma hadisi ne mana ina ka samo naka ta'rifi fassara ne hadisi da hadisi zai fi kama mu ka bar mu da sunna kar ka shigo mana da bid'a amala wannan sunna ne ga sunna ga sunna manzo Allah ya ce man sanna fil islami sunnatan hasanatan duk wanda ya farar da wata abu mai kyau ba ai ba kafin sa sai ya zo ya fara abu ne kuma mai kyawu to yana da ladanta yana da ladan wanda ya aikata har zuwa tashin alkiyama haka kuma wanda ya fara da mummunan abu ba kafin sa ba ai ba yana da zunubin aikatawa kuma yana da zunubin wanda ya aikata har zuwa tashin alkiyama ba tare da kuma wai an rage musu zunubansu bane su da suka aikata yan bayansa haka shi ma wanda ya na alkhairin ba tare da an tauye ladansa ba ba tare da kuma an tauye ladan waɗanda suka yi a bayansa ba suna cewa eh bayan an tabbatar cewa irin wannan taro da ake yi sarki zaki ina so in wayar mana da kai fa na'am ah, idan muka ce maulud za mu ɗauke shi a ɓangare biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaga wayannan sunna ne hmm. da wanda yauwa nasi ya tabbatar mana na farin ciki da samun annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan babu ma magana a kayansu ba ma magana a kansu cewa wai kana jira ne wai a ce maka wai wanda muke magana a kan cewa malamai sun samar masa da mafita shine taro a yi taro don haihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan taron shine muke kokarin samar maka muke kokarin ce maka ma kaza ne kaza ne ga abin da malamai suka ce yana da lada abu ne mai kyawu kaza da sauransu amma wancan kan ayi ga nasi nan baro baro in kaga mutum bai gane ba to kiyayya ne ta rufe idanunsa babu yanda za a yi kuma ya gane hmm. kiyayya yawwa kiyayya to kiyayyen duka dai zai yiwu shehi shehi na sarki zaki zai yiwu ɗayan biyu kiyayyen ko da waɗanda suke yin maulidin ko kuma wanda ake yin maulidin dominsa to su ma sai wanda suka zaɓa da wanne suke yi guda ɗaya yau suna yi ne don wanda ake yi domin sa suke yin kiyayya da shi ko kuma suna yi ne saboda waɗanda suke yi ne to amma dai bid'o'in da suka farar ba su da hujjoji kamar yadda na baje hujjoji na na zuba su a nan sarki zaki babu wani bid'an su da za su ɗauko wanda za su zo su daldale wa al'umma don haka al'umma mu fahimta cewa ana yaudaran mu ne ana ci da addini ana ƙoƙarin cewa sai an ɓangare ga ɗa wai yana kallon babansa ɗan bid'a wai saboda ya ga baban ya je masallacin su sun zauna ana tarihin annabi sallallahu alaihi yana kallon gefe wa babansa kaga wannan kokarin halakar da ɗa ne ɗa yana kallon gefe babansa wai ɗan bid'a ne shi kuma wa'annan malaman su suka ɗaura su aka yi hmm. kana cewa wai ba addini ba waɗannan malaman malaman kiristanci ne na ɗebo maka littattafan su na yi bayani idan ka ce ba addini ba ne su ba su fahimci addini ba kenan sai da ka zo eh sarki zaki wannan abun fa ya kamata mu tuna yau ba wa'annan malaman da aka zubo su su ibn taimiyya, su ibn hajar al-asqalani su shehu usmanu waɗanda suka bayar da hukunci na maulidi aka akasin na waɗannan mutanen namu su ba malaman musulunci bane wasu naji suna cewa ai babu a musulunci ma'ana babu wani hukuncinta a musulunci ba addini bane ba addini bane maulidi to ga malaman musulunci ne kuma suka bada hukuncin maulidi to idan ba musulunci bane ba addini bane ya shafi wayannan malamai sarki yan uwa ina ga kamar da bai shafe su ba bai shafe su ba bai shafe su ba hmm. yawa amma tun da waɗannan malamai suka tabbatar suka tabbatar to sun san abu ne da ya shafi addini amma da abin da bai shafi addini ba ne to da ma ba ruwansu ba ruwansu yawa Don haka daga ƙarshe mm. ina son gaya mana cewa ba ma musulmi ba. Ba musulmi ba duk wanda ya farin ciki da samuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ci albarkacin haka. Kamar yadda hadisi ya tabbatar kuma uh, imamu suyuti ya kawo a cikin hawilin fatawarsa ya ce alhafiz shamsuddin ibn al-jazari ya ce imamul qurra'i imamul qurra ibn al-jazari ga abin da yake faɗa da ya bijiro da wata hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bijiro da wannan hadisi cewa ai an ga Abu Lahab a cikin wuta sai aka tambaye shi ah ma haluka an yi mafarkinsa aka yi mafarki cewa gashi an haɗu da Abu Lahab ya ce me ya fa sai ake tambayansa wani hali kake ciki ne sai yace fa qala fi an ai kan ina cikin wuta illa annahu yukhaffafu anni kullu lailatin kullu lailati Ya yace sai dai fa ana rangwance min azaba a kowace daren litinin duk daren litinin ana rangwanta min azaba daren da aka haifi annabi kenan sallallahu alaihi Ya yace wa amassu min baini asba'i asbu'ayya ma'an yace sa'annan ina tsotsan ruwa ta tsakanin yatsuna yace bi qadri hadha gwargwadon haka sai ya nuna ma wanda ya mafarkin san kenan yace wa inna zalika bi itaqi isuwai bata yace hakan kuma fa ana mun ne saboda na yanta suwaibatul aslaniya hmm. baiwar sannan da ya yanta ta yace inda ma basharat ni bi wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sadda ta yi masa bushara da aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace kai tukuncin ki ba komai bane na yanta ki saboda farin ciki yawa saboda farin ciki yace wa bi irdaiha lahu da kuma shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam da ta yi ana rangwanta min azaba ne ana kuma shayar da ni wani ruwa ta tsakanin yatsuna saboda wannan yan tasuwa batul aslamiya da nayi da kuma shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi imamul jazari ibn al-jazari imamul qurra'i ibn al-jazari sai ya ce fa idan kana abu lahab ya ce idan abu lahab a matsayinsa na kafin, alladhi nazala al-qur'anu bi dhimmatin wanda qur'an bi dhammihi wanda al ya sauko yana zargin sa mun san ai abin da qur'ani yace ce abu lahab akan abu lahab a cikin tabbace da abi lahabin mutab suratul lahab ya ce juziya nari bi farhihi lailata maulidin nabi sallallahu alaihi sallama. yana cikin wuta amma aka masa sakayya yana ɗan samun rangwame saboda farin cikinsa da aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa mahalul muslimin muwahidi min ummatin nabi sallallahu alaihi wasallama to ya kake tunani me halin musulmi wanda ya zamto me eh, ya rayu a kayin kadaita Allah madaukakin sarki a rayuwarsa yana kuma son annabi sallallahu alaihi wasallama yace yasirru bi maulidihi yana farin ciki da samun annabi yusallu bi maulidihi yana farin ciki da samun annabi sallallahu alaihi wasallam da haihuwansa wa yabdhilu ma tasiru ilayhi qudratuhu sannan yana bada abin da zai iya bayarwa a cikin maulidin annabi sallallahu fi mahabbatihi sallallahu cikin san annabi sallallahu alaihi wasallam yace da umri wallahi ina maka rantsuwa da rayuwata innama yakunu jaza'uhu min Allahi al-karim ya ce wallahi ladansa a wurin Allah zai zamto mai girma saboda Allah mai girma ne idan ka girmama masa abin da ya girmama to zai girmama ka hmm. ya ce yawwa abin da zai zamto jaza'uhu min Allahil karimi abin da zai zamto sakamakonsa a wurin Allah mai karamci ay bi fadlihi jannatin na'im Allahu akbar wannan imamul jazari shi abin da ya faɗa kenan matukar kai farin ciki da samun annabi sallallahu alaihi kawai a ganinsa a fatawarsa cewa to tabbas yana rantse maka da Allah cewa wallahi babu sakamakon da Allah zai maka sama da ya shigar da kai aljannarsa wannan shine fatawan ibn al-jazari imamul qurra sannan shamsuddin bin nasiruddin dimashqi ya zo ya ce shi ma bayan haka ya tabbata masa cewa yawa yana faɗa a cikin littafinsa mauridu sadi fi maulidil hadi yake cewa ƙarsaha anna aba lahab ya ce ya tabbata ya inganta cewa abu lahab yukhaffafu anhu azabun nari azabun nari ana rangwanta masa azaban wuta fi misli yawmil isnaini a duk ranar litinin yace li i'taqihi suwaibata sururan bi miladin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya yanta suwaiba saboda farin ciki da samun annabi sallallahu alaihi shi wannan shamsuddin bin nasiruddin dimashqin sai ya ce summa aisha da sai shamsuddin bin nasiruddin dimashqi ya rero wasu baituka yace idza kana hadha kafiran ja'a zamu idan aka ce wannan abu lahab din gashin nan kafiri ne wanda zarginsa ya zo a ƙur'ani ana zarginsa da abun da ya kan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada sannan a ƙur'ani ya zo cewa hannayensa za su tabbata ne a cikin wuta ata annahu fi yawmil da da'iman amma hadisi ya zo cewa gashin nan an gan shi kuma ya tabbatar cewa ya tabbata a hadisi cewa duk ranar litinin ana rangwance masa azaba yukhaffafu anhu sururi bi ahmada ana sauƙaƙe masa azaba saboda farin cikin da yayi da samun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace fa mazannu to me zatonka bil abdi alladhi tula umrihi da bawan da tsawon rayuwarsa bi ahmadan bi ahmadin masru bi ahmada masruran wa mata muwahida ya zamto yana farin ciki ne da samun annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya mutu yana kadaita Allah me tunaninka dukkan musulmi na kwarai shi ma bai wuce ba da fatawa irin na imamul qurra'i ibn al-jazari ba ya ce ai Allah ba zai masa wani sakamako ba sama da shiga aljanna duka waɗannan zantuka suna cikin littattafai kuma mutane suna bi suna gani amma me yasa me yasa sarki me yasa za a ringa ɓoyewa a ringa faɗan wasu abubuwa na fatawa kai ka kai kai faɗa ka faɗa ne a gaban waɗannan malaman yasa kake faɗa ko su sa'o'inka ne kake faɗa a cikin faɗarsu ma'ana su sun ce kaza kai ka ce kaza ka fi su fahimtar addini ne imamu maliku Allah ya ƙara masa yadda imamu maliku ya ce ni idan an bani fatawa abin da na fi so shine kar in amsa fatawan ya ce me dalili saboda idan na amsa fatawan nan zan je gaban Allah fa zan amsa ta ji nake yi in ji ni kaman ganin nan a farfajiyan kiyama ne ake mun wannan fatawan nake bada ansa nake bada ansa ma'ana na yarda Allah ya ji wannan fatawan da nake bayarwa kai ka yarda abin da kake faɗan nan haka yake wasu ba su tsoron Allah don haka ‘yan uwa ni dai abin da nake gaya mana shine mu masu yi mu riƙe abin da muke da kyawu wanda bai da hujja ma yayi abu balle kai kai da kake da hujja kuma ka yadda da abunka to ka riƙe abunka kai da kyau idan har wani bai ji kunya a ce shi ya buɗu baki ya ce shi baya son yin maulidi baya son masu yin maulidi kai ne za ka ji kunya kai ka bayyana cewa kai kana yin maulidi kai ka fito ka yi maulidinka kai ka yi farin cikinka kai ka sa sabon kayanka ka yi murna kai ka dafa abinci ka raba wa makwabta kai kai komai cikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yin farin ciki hmm. dukkan abun da bai fita daga cikin abun da ake nufi da farin ciki ba za ka iya aikata shi dukkan abun da bai fita yawa kar in zo in ji wani ya zo ya ce min na ce ai komai dukkan abun da bai fita cikin ma'anan farin ciki da samun annabi sallallahu alaihi wasallama ba za ka iya aikata shi kamar yadda Imam Suyuti ya faɗa yawa ya ce wa izharil musirrati duk da kuma bayyana farin ciki ma'ana dukkan abin da surur ne to za a iya bayyana shi insha Allah ne ma ina ga zan tsaya a nan sarki zaki amma dai daga ƙarshe kafin mu tashi ina so in sani ‘yan uwana su riƙe abin da suke da shi su rike abin da suke da shi hannu biyu wallahi suna kan hanya wanda take wanda take tsaftatacciya sai dai kawai su yi ƙoƙari wajen kyautata niyyarsu da kuma tsaftace abin da suke yi duk wanda ya yi mai kyau ya sani duk wanda ya yi mummuna ma ya sani dukkan abin da yake mai kyau a zahiri yake dukkan abin da yake mummuna shi ma a zahiri yake idan kai mai kyau ka sani in ma mummuna kai ka sani don haka mu yi abubuwan da suke masu kyawu wanda zai ƙara mana kusanci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hakan zai kusantar da mu zuwa ga Allah amma a cikin maulidi akwai alkhairi masu yawa babba daga cikinsu alkhairin da ya fi kowane alkhairi shine samun ƙaruwan soyayyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine yake nufin samun ƙaruwan imanin mutum samun ƙaruwan imanin mutum idan har aka ce mutum imaninsa zai ƙaru ta wata hanya to ya kamata ya bi wannan hanya domin ƙaruwan imaninka ƙaruwan kusancinka da Allah Allah Ubangiji ya ƙara mana imanin mu ya ƙara mana son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka Ahmad lam yunsha wala huwa yunshau wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lalle a ah, shehi mu amfana sosai Allah ya saka maka lalle mun amfana sosai mun amfana jama'a za mu bude layi minti kaɗan saboda mun fara late mun so mu fara karfe takwas da rabi amma lokaci bai yi ba shi muka fara karfe tara da kusan karfe goma ma Allah time za mu duba mu fara da shehi da wuri in Allah ya so ya yarda gaskiya mun amfana insha Allah za mu ga sauran guntu-guntu video ɗinmu da za mu ciro kan wasu key points da shehi ya yi maganganu a kansu insha Allah. To, uh, za mu bude layi kenan kai za ka kira ka make sure zancen kaya a kan abin da shehi ya tattauna. Ajiya Maryam Allah sa hairi godiya nake godiya nake a jabar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok. kola shi ka daga muryanka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ok bari ma je kama doka sabo assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki na'am kola ya sunan ka riga na ke kira Kola, ya sunanka, ya sunanka daga ina ke kira? Bello ne daga Bauchi. Malam Bello daga Bauchi, kana tare da Shek uh, Abu Junaid akan wannan layi. Ina yi wa Malam barka da wannan lokaci. Malam yana jin ka yana amsawa. Kuma karatu ya yi karatu. Masha Allah. Eh, ina da tambaya da lokaci ba lokaci yau ah, sosai. Muje muji tambayan ka. Yawwa. Sarki zaki tambaya na ita ce. Malam yana ji na? Malam yana jin ka. Na'am. Yawwa tambaya na ita ce yanzu na farko um, ɗazu na ji ka kawo abun nan baitin cefu Usman ko? Eh. Yau wato tambaya na akai shi ne, shi da ya ce a yi maulidi ka ce ba? Na'am. Yau wato shi shi ɗin ya yi maulidi kamar yadda ake yi irin na muzahara nan a yi biki a yi biki haka shi ya yi ne na farko kenan mala yana ji na na'am ina ji yawwa shi azumi ya yi ne ko dai biki ya iri yadda inda mu dai dama muna tafiya kan karantarwar nasa shi ma sefu Ibrahim sefu Usman amma dai an karanta mana cewa ya ce bidiya ce in ma bidiya ce dai hasana da yadda ka faɗa haka ne mala to amma shi biki yake yi ne nasa ko kuma shi azumi yake yi nasa inda dai ka kafa hujja da shi tambaya na farko na biyu sarki zaki kana jina muna jin ka tambaya na biyu kuma inda ni ina so ne da Allah malam ya ya gaya mana hukunci wanda suke azumi da kuma wanda suke biki. ranar ba sarki zaki da sheke wannan yake karatu na gira ka tambaye ni ma ya ake biki wanda mu bai mana ba. A hmm. ranar ban baka hausa ba amma da yau nake so in gaya ma. To, muna jin ka. yawwa kaga sarki zaki da abun da ya sa malumin mu suke cewa maulidin da ake yin daɗin yana da ya fi na yanzu don da gaskiya a masallaci ake zama a yi a karantawa yara a girman manzon Allah da darajojinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma yanzu sai aka ga abu ya canja yanzu za ka gama in ana mauludi haka mazarki zaki yau idan aka yi mauludin annabi ba gobe za a yi na shehin wane jibi za a yi na shehin wane ko kai malami ne a unguwar kai ma za a yi mauludin ka to he na kasa fahimtar wannan kan na annabi ne ko na waye inda annabi dai shi nazin an yi an nuna soyayyar manzon Allah to shi wasan da ake nasu kuma su ma ana so a nuna yara me yake nan wannan ma gaskiya ina so min tarin bayani a kai to masha Allah to bari mu ji shayi na nan ko dai ah, bari eh, to tambaya ta farko yana magana akan shehu usmanu abin da ya faɗa dangane da maulud to Ah, ya ce bid'a ce wacce take mai kyawu abun kwaɗaitarwa da farko kenan kuma ya faɗi haɗuwan mutane ne da yin abinci da tarihi da sauransu to abin da nake so ka sani shine idan har zan yi abu ko misali na aikata abu da in aikata da in yi umarni da shi duka ɗaya ne idan na yi umarni da abu ko ban aikata ba na aikata ne idan addalu alal khairi ka fa'ili duk wanda ya nuna wani abu ya ce wannan abin mai kyau ne a aikata shi to fa daidai yake da wanda ya aikata shi idan kuma mummuna ne wannan abin to daidai yake da shi da wanda ya aikata ko shi bai yi ba wannan ansa ga tambayan farko kenan shin shehu usmanu ya yi taro irin wannan ne da muke yi ko bai yi ba yawa to wannan tambayan amsanta kenan shehu usmanu ko ya yi ko bai yi ba tun da ya bada hukunci a kanta ya bada hukunci a kanta to daidai yake da ya yi, ya bada hukuncin cewa ai to daidai yake da ya yi saboda mai da hukunci a kan abu daidai yake da wanda ya aikata abu sa'annan ya ce shehu usmanu azumi yake ko kuma shi ma yana gashin nan ne yana yin taron bikin maulidi ne shehu usmanu yana azumi saboda ya nuna mana a rubutunsa kuma bayan haka shehu usmanu yana yana yin abun da ni ba na yi ma a maulidi mm. shine idan ka dubi littattafan da shehu usmanu ya yi diwanansa wanda ya yi su na yaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan kawai ayyabo yin maulidi me muka ce maulidi ne gode wa Allah yin wani abu wanda bai fita cikin da'a wa Allah subhanahu wata'ala ba don nuna murnanka da godiyanka ga Allah subhanahu wata'ala bisa samar maka da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kuwa yaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yabo ka rubuta yabo ga annabi waɗannan su ma suna daga cikin maulidat Allah ya karba mana na'am sai kuma maganansa na ƙarshe cewa maulidin shehi wani da shehi wani to ba a kansu ma na yi karatu ba amma ban sani ba in ka ce maulidin shehi wani kana nufin maulidin da shehi wani ya shirya misali kamar mu a nan bauchi akan ce maulidin shehi ɗahiru ana nufin maulidin da shehu ɗahiru ya gayyaci al'umma su zo amma idan ka je wurin ba abin da za ka ji sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga farkon rayuwarsa ga yanda yake ga yanda yake duka dai tarihin manzan Allah sallallahu ba wanda zaka ji ya hau yana batun to an haifi shehi dahiru a kaza a waje kaza a kaza babu duka zaka ji dai tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ta annabin ake ta annabin ake sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dace amin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki zaki. Na'am, kola ya sunan karge na ke kira. Sunana Hausawi A'a, malam <laughs> hausawi To kana tare da Sheikh Abu Junaid akan wannan eh, platform. Ah, to masha Allah ya kira kira sarki zaki yana godiya sosai ubangiji Allah ya lafiya da tsawon kwana mai albarka sarki zaki tare da kai tare da kai malam ah, alasawi yana malam da kai malam yana ci ah. malam yana to masha Allah nake ni abin da nake so magana ta kisan tarar magana akan lamin akan game da malam kodi a cikin littafin ya wasu na na bida na'am Eh, saboda na ji kamar abin da malamin ya nuna cewa malam usman shek usman nan kodiyo ya halitta cewa za a iya maulidi ya kamar ya halitta ke gani kamar abin da ke tsammanin yake nufi now eh to ba sani ko zaka ko malamin zai tsara karanta mana nasin abin da dan kodiyo ya faɗa din ba tare da an gunce wani waje ba eh kana da littafin ne ko ba da lissafa amma wanda muna bukata dan ƙara karanta mana komai a ciki ka san amma ka ji me ka faɗa ina ka ce kamar shehu usmanu ya halatta ma'ana idan ba halattawa yi ba haramtawa yi haka ne lala kana nufin kai abin da ka gani a littafin ya haramta ne malamin ya samu da cewa dan ya halatta na'am na'am na'am haka ne muna eh muna buƙatar inda zai wa dan ƙara karanta mana wurin kaɗan ka a yanke komi kawai har a kawo ba za faɗi bid'a makaruhiya manduziya mubaha na'am zan kawo yanzu ya ambaci bidoyi guda uku a nan nan nan shehu usman ya faɗi guda biyu ne a to ban sani ba dan saboda sarki zaki na muna jin ka ta zuwa sarki zaki ban sani ina wallahi za a kai shekara kamar goma sha hudu ka karanta wannan lokaci ka karanta wannan littafin shekara goma sha hudu ka karanta littafin Usman dan Fodiyo amma wallahi za a kai kamar shekara goma sha hudu sarki zaki ban sani ba ko zan iya bayani hakari akai da yanda dai abin eh to amma amma eh hakuri eh hakuri eh hakuri malam Alsawi kamar malam kaga malam da ke zaune a nan shi ya zo ya karanto ta wurinsa wala Allah akwai abin da kai baka fa eh. ah, bi ma'ana kake da ja a kai wala hanya na bude ga malam zaune shi ka ga ka gaya wurin yawa haka ne ma eh. nake so eh, hmm. eh. yawa sarki zaki kamar zan yi misali ko da ko da ma'anar abin ne zan faɗi saboda babu ihya sunna a wurina nan ka san nan duje ba mu da irin wannan littafin haka irin na su Usman dan Fodio na'am muna ji eh abin da dan Fodio yayi magana akan sa kamar ya ce fa in kila idan aka ce ma hukuma ihtisal maulidin sallallahu alaihi wa sallam ne da hukunci raya daren maulidin manzo sallallahu alaihi wa sallam da ake an kudu to kultu in ce maka ni dan kudu in ce maka amsa in ce maka idan idan jama'a suka taru a wuri guda suka yi karatun qur'ani kuma suka suka kubuta daga dukkan aikata kullu asiyata an kullu ma'asiyatin daga dukkan wani sabon Allah. Mm. An kai karatu sunan manzon Allah ba su aikata dukkan Allah a wurin ba. Yake fari mm. ruhat ya ce wannan bid'a ce a bar kyama. Mm. Haka dan kudu ya fara go? Haka ya fara. Yace yace fari da atil makruhatin idan aka yi maulidi mutane suka taru a wuri guda aka yi abinci aka aka kubuta aka barranta daga dukkan wani sabon Allah ba ya sabon Allah wurin ba ya ce mm. ba to haka ya wannan wannan da waya wannan magana ce dan fodiyo dan fodiyo ne yake magana ake fada wata shi akan wannan magana eh ya ce amma idan aka cakula da mata da maza a wurin mm. ya ce fa bid'atul muharramatun bid'atul muharrama ijma'an gaba a a yau babu wannan zancen a cikin ihya sunna akwai shi a cikin ihya sunna to shi yasa ni da yake akwai ihya sunna kuma ka san ma kutiba karra wa ma Zafarra, farra abinda kake bayarwa daga kanka kake bayarwa ni kuma abin da nake gani ina ganin sa ne gashin na a rubuce a karrance kaga ba zai yiwu abin da kake tabbatarwa da akwai littafin a ka da za ka ringa karantowa da larabcin daidai da komai amma yanzu ina bin ka nema a matsayin ma'ana ma'anonin eh suna fita yawa amma ba dan haka ba ma zan ce maka a larabcin ba haka ba ne yawa amma ma'anan yana fita amma wannan abin da ka faɗan ba haka ba ne ka ce bi ijma'il ula babu wannan maganan babu ita ce wannan magana da wannan magana da da malam na ijma'i yawa ijma'in da ya faɗan nan babu ita amma dama hukuncin haɗuwan cakuɗuwan maza da mata a musulunci haramun ne ai ka gane amma ah, ah, idan misa amma ah, in ji mala ausawi wai abatta yanzu babu shi yawwa to kenan to mu je mala ausawi ya ce bid'a muharrama bid'a mala ausawi ya kuri kaman ka ce abatta babu shi ko me kake nufi yanzu a kan wannan ijma'an din ma babu babu muharraman ma babu amma akwai abin da zan tabbatar wa shehi shi al'asawi cewa abin da ya faɗa shi ne fa ma'adallahi an yaqula ahadun bi jawazi wannan shine abin da yace fa ma'adallahi an yaqula ahadun bi jawazihi idan har aka samu ikhtilatir rijali bin nisa'i yace fa ma'adallahi an yaqula ahadun bi jawazihi a wurin Allah a samu malamin da zai halitta ya ci wannan halal ne yau amma kaga ka ce haramun haramun ijma'an kaga ba haka bane ina ga nayi magana tun da farko nace babu littafin a gabana kuma babu abin na gaban amma kuma shine to da na ma inkari sai ka ce min eh babu littafin amma in gaya maka menene a wurin dan kana gwada kaman ka haddace ne kenan Malam Usawi in ji malam waida yana zaton cewa da yake maka babu shi da she ka ce masa to menene a wurin shine abin da ya dace ai sarki zaki tun da farko na a karanta saboda ga ai shi ya tsallake wannan gaba bai faɗe ta ba sai ta kota magana ta ma sai ta yi magana ta ko amma wasu sun ce na yi magana na yi magana na ce na ce duka malamai sun tafi akan cewa idan har an an kiyaye abubuwan da suka zamto haramu na faɗa haka yawa amma amma malam sabi ya kuri da girmamawa ah, da yake ba littafin gabanka kuma ga malam littafin na gabansa kuma malam ya karanta ya nuna babu alhamdulillah na ji daɗin da ka janye ka ce to a ɗauke shi ba shi a ciki to yanzu da mu muna so mu sani me jayayyen a cikin wannan so saboda yawwa yawwa ni ma abin da nake so kenan ji menene malam yake so ya ce eh ita ce fatawar Sheikh Usman dan Fodiyo ta gama da Allah bi rahmati Allah ya kara masa amin amin fatawarsa nan shine idan mai tambaya ya tambaya ya ce menene hukuncin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da dan kuriya da amsa sai mu baka amsa sai mu ce maka bid'atul muharram bid'atul makruha ta yace idan aka yi maulidi aka yi taro aka yi maulidi aka yi abinci aka ci aka yi kaza aka kubuta daga dukkan sabon Allah aka yi babu sabon Allah ko da yaro ya roƙa da fata a wuri take muna muna neman tsari a wurin Allah a samu malamin da zai halatta irin wannan maulidi yake ya halatta yau to barin barin jawa al'asawi abin da yake gaba da wannan magana ina jinka abin da ya faɗa a gaba ya ce an kulli ma'as in khala in khala an kulli ma'asiyatin idan har ta kubuta babu wani sabo Malam Sawi don Allah da Nabi akwai bar malam ya sauka. A to ai ba littafin ne kai kuma ka sauka ne ba wurin kake karantawa ba. Ko ka yi haƙuri in karanta maka ko ka yi haƙuri saboda za ka ɓata mana lokaci afwan. Dan karanta maka da amanan ilimi. Da mana sawi da kai ka yi haƙuri tun da shi littafin na hannunsa. Yawa zan kula ma da amanan ilimi. Mu ji mala Hausawi. Masha Allah sarki zaki. Yawa. Na gode Allah ya sa maka da Bismillah. Yawa abin da ya ce shi ne waƙila. yace kuma an ce kuma an ce inna abin da yake na daidai kan hukuncin maulidi shine anna amalal maulidi sharifin nabawi min Hassanatil alhasanati mandubati tana daga cikin bid'o'i ababen da aka farar da su masu kyau wanda ake so a kwadaitar da su wannan shine abin da ya kawo ce idza khala an kulli ma'siyati idan har ta kubuta daga kowane irin sabo ma'ana aka kubuta daga sabawa Allah subhanahu wata'ala dukkan abin da aka yi masu kyau ne aka zauna aka karanta alqur'ani aka tarihin annabi sallallahu aka ci abinci yawa to malam ka gama eh ana sa me me janka a wannan maganar da yayi tambaya ta da in yace wa kad kila kinda wannan eh. maganar kuma yana ka yi hikaito magana waɗansu malama wanda shi ya saba ma fatawar nan furu ya saba ma fatawar a'a bai saba wa su ba fa bai saba wa su ba da ya saba wa su zai ce an ce kaza amma kaza kaza kaza ne daga dukkan sabo babu saban Allah aka yi maulidi yau abu aka yi maulidi babu saban Allah aka karanta Qur'ani da sunnan manzon Allah tarihin manzon Allah na ba ai saban Allah ko dai a ce ta bid'a ce makaruciya wannan ita ce ita ce ita ce fata wannan ko biyu wannan to mala asab mala na ba ba wa karfi da an ci kuma an ci kuma tabbas an ci eh wannan ko biyu ta karmu kallahu mm saboda in kai to maka yake maganar waɗansu wanda suka faɗa shi fata wasa shi ne a ce ruhiya? na fahimta aka barranta daga dukkan sabon Allah a cikin maulidi na fahimta na fahimta wannan magana wannan fa'inna sawaba wa ƙarƙin inna sawaba wasu sun ce kuma abin da yake daidai a wurin wa'incan su ba wurin shi fashi dan foliyo. Eh. To yana da kyau idan malamin zai abin da wannan abin wallahi sarki zaki kuna jigo. Yana daga cikin abin da yake sawa ga dukkan wani mutum da yake ma ƙaunar yana irin wannan abin rufa-rufa haka. To tana eh, sa mutumin da Eh amma ina zuwa malam sawi wallahi na fahimce ka. na fahimce ka gaskiya to amma ina zuwa eh daga eh. cikin abin da ke sa mana wasi wasi muna so ne maulidi wallahi sarki zaki irin wannan rufarufan irin wannan irin wannan rufin a tata yana da cikin abin da ke tsara cire mana abin daga cikin zukatan mu eh yana sa abin da yake cire maka maulidi a zuciyanka eh muna so ne sarki zaki amma eh amma amma malam sai ya kuri me da yanzu zaka yanzu zaka zamu zan kara maka minti daya ya kuri me malam ya rufe me malam ya boye abin da ya boye kan sarki zaki shine da shi dan fodo ga fatawarsa da ya idan aka yi taro maza idan mazaje suka taru a wuri guda suka suka yi abinci aka aka yi Qur'ani aka ambaci manzon Allah sallallahu eh. alaihi wasallam yace bid'a ce makaruhatun bid'a ce makaruhiya bid'a ce a bar kyama Oh, wato a wato ana anan shikenan wato in dai ba hada maza da matan ba maulidi abu mai kyau kenan amma an maza da matan a ya ce bid'a ce ta ruhiya a a sarki zaka ce idan ba a tare da maza da mata ba ba ya saban Allah wurin ne ce bid'a ce a bar kama idan aka yi maulidi a haka nan eh aka yi shi aka kubuta daga dukkan saban Allah maza da mata maza ne kawai suka haɗu wuri guda aka yi abinci aka ce aka yi karatun Qur'ani hmm. dan kuriyo ce bid'a ce makaruhiya bid'a ce a bar kama amma idan aka haɗu da mata da maza dan kuriyo ce muna neman tsari a wurin Allah a samu wanda zai halatta wani sai halal ne Ok, wato bi ma'ana in dai ba maza ba mata maza zalla suka haɗu suka yi wannan maulidi bi ma'ana abu ne mai kyau kenan ko? Ok, abu ne abu, ne abu ne abin kyama. Na'am. Abin a wajen ɗan kudu abin da ke cikin littafin Ihya wa suna so shi ne abin da malam da ya bayani sai tsallake sai ya kawo wancan wa qad qila inna sawaba sai ya kawo ta magana dan fodo ya kawo wanda shi ba fatawa dan fodo bace ba dan fodo shi kai kawai yake daga wajen su ba fatawa sa bace fatawa dan fodo haramun ne okay yawwa shayina akwai bambanci tsakanin haramun da makarohi shayina a ringa dan gashin nan ala sawi masha Allah masha Allah na'am dan fodo ta idan aka haɗu da mata da maza muna neman tsari a wurin Allah a samu wanda zai halatta hakan yawwa eh, eh, yanzu na zuwa ya kun na zuwa shayi abinda mala Hausawa ya faɗa haka yake a cikin littafinka. Yawwa idan ba a haɗu maza da mata ba makaruhi ne amma an ce hukuncinsa shi. Mala Hausawa ya bari ya magana. Kwata-kwata babu haramu a cikin zanta. Mala Hausawi don Allah bari ya yi magana kaga da kake magana bari ya yi magana bismillah mala. Yawwa a a mala hausawi bari ya yi magana bari ya magana bismillah shayi alasawi mhm. ya riga ya yi magana abin da ya faɗa shine bid'atun makaruhatun bid'a makaruhiya abin kyama amma bambancin fatawansa da yake bayarwa shine wannan ɗaura haramcin da suke yi haramun suke cewa kamar yadda farkon shigowansa abin da yake magana shine ai shehu usman dan fodiyo ya ce haramun ne haramun ne ni ma kuma haka na saurari karatun a wurin wani da muke magana da shi cewa haramun ne shine ya sa ma na fito da magana saboda suna ta gaya wa mutane cewa shehu usman fa abin da shine haramun kaga har yana ce ijma'i shehu usman ya ce ijma'in malamai sun tafi akan haramun wanda ba haka bane ba haka bane kuma gashi shehu usmanin ya ce an ce abin da yake daidai shine a maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin ababen da aka farar wanda suke masu kyawu kuma abun kwadaitarwa wannan shine abin da na kawo masha Allah to Allah ya sa an fahimta ma ma, ma, na sa ya kuri a minti ɗaya yanzu me kake da cewa a wannan she mu ɗauko wani. Da nake so shi malamin da yanzu ai daman na faɗa na ce ni labona da yankan ya wasu na an kai shekara goma sha hudu tsakani na da Allah nake wannan magana kuma nan ina Libya ne kuma ka san a Libya ba bai wanda da tun da farko sai na faɗa amma na ce zan faɗi ma'anar abin da ke cikin lissafin kuma na ce karanta mana taurin. yanzu kawai abin da nake so ko kan ta da bid'a atul makruh ya bid'a a barka wannan sai dan kullu da kai amma idan aka takula da maza da mara a wuri yace muna neman tsari a samu wanda zai halitta wannan muna neman tsari wurin Allah a samu wanda zai halitta cewa irin wannan maulidin ya halitta sai ta amman wa'insu wa'insu sun ci shi kuma malamin sai nuna wannan fatawa dan fujo ci ma wa qadi ila in wa qadi wannan da yace wa To. malamin ya nuna cewa wannan ba kodiyo, wannan ba magana dan kodiyo bace wannan ba. Masha Allah, mun gode, mun gode, Allah ya saka da kai. Mun gode. Amma kuma Allah ubangi ya kara mana basira, amma ai kawai ana bayani, wallahi mutane da yawa suna so su yi mauri ne sarki zaki. Amma kuma irin wannan abin ka zo ka kawo magana da malami bai ba, a faɗi a ce ya a rurrufa a gane. To shi yake sa mutane su yi kawo, wato ga duk abin da wani malami zai faɗa. To, masha Allah, mun gode, bari mu ji bayanin shayi. mu kuma ba mutane biyu ku dama mun gode Allah ya saka da alkhairi ina godiya sarki to masha Allah masha Allah masha Allah to bismillah Allah ya saka na'am sarki Allah ya saka wa mala al-asawi amma abin da yake faruwa shine mu ma yana daga cikin abin da yake ci mana tuwo a ƙwarya hmm. abin da malami ya faɗa a littafin misali ya ce maka ruhi ne sai kai kuma kana zuwa ka ce ya ce haramun ne ijma'an haramun ne ijma'an duk littafin dukkan maganan da ya akan maulidi babu haramun ijma'an kuma bayan haka shi shehu usman dan fodiyo ai ya yadda ne da cewa akwai sabani misali abin da na fahimta ba lallai kai ka fahimci haka ba kuma abin da ka fahimta zai iya yiwuwa ya zamto shine daidai zai yiwu ya zamto shine daidai zai yiwu ni in zamto ni ne akan kuskure dan haka ya kawo yace akwai malaman da suka ce fa abin da yake daidai kayin kan hukuncin maulidi shine bid'a ce abu ne da aka farar da ita bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda take mai kyawu abin a kwadaitar da mutane a kai idan har an kiyaye ababen da suke na sabo kuma ni ma na faɗi haka ni ma na faɗi cewa idan an kiyaye ababen da suke na sabo Allah ya samu dace amin amin amin assalamu alaikum ta'ala wa barakatuhu kola shayyina shek Ahmad Imam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Allah ya taimake wannan wannan mai gida na ke shan Ahmad Imam Abuja Allah ya taimake ka. <laughs> Allah ya taimake mana. <laughs> Awon lafiya kalau kalau. Lafiya kalau lafiya kalau malam yana jin ka wala yana Hausa. Ina gaida malam ina lalle marhaban da fitowa. Masha Allah. Kuma eh, yanda malam ya gabatar da karatun shi a cikin nutsuwa haka Allah kuma ya rabu amin ya rabbi amin ma ne. eh sarki zaki bana da abubuwa da zan faɗa na farko da gaskiya kamar yadda shi wannan bawan Allah da ya sauka eh, magana na'am to gaskiya yana da kyau a ce da maluma din suka zo a cikin ruwan sanyi haka ba kamar da tashin hankali da faɗa da kamar hayaniya ba ina ga da za a rika samun natija sosai sosai kamar kan da malam kamar kan da malam ya maintain ba sosai na ji daɗin kan da malam eh. Abu Junaid yayi wallahi sosai na'am yawa hmm. shi malam Abu Junaid da shi kanshi wannan alhausawi ya sauka na ah, amma shi dai kawai dan kuskuren shi ya kamata tun da har ah, ta ah, ta haddi zai yi da ya kamata a ce akwai littafin a hannun shi gaskiya <coughs> haka ne eh, amma dai yadda suka tattauna cikin fahimta din nan haka yana da kyau Allah ya saka da alƙali. sannan kuma ana tambayar Sheikh Abu Tunai da Allah aka makala wannan bidiyoyin da aka da ka sa mana da farko din nan shin na wannan dakta din nan ne na Bauchi <laughs> eh <laughs> nashi ne Dr. Idris Abdulaziz nashi yanzu aka makala ya haƙuri, aka makala aboci kai kai karatu એ આવો છે નહીં કરો છો akwai yanzu kana da malama aboci ko kuma baka da malami sosai na da malama aboci Ahmad Abubakar Imam wanda suka yi yayi program din malami na ne sannan akwai sauran malamai ne kusa jiyo da abokin sa ne tambayar nan ji aka maka lawan wato abin ya bani tausayi gaskiya yadda aka tattauna da shi eh. in karatu ana karatu yana cewa duk malumin bauchi tsoron shi suke ji an tara su ya kure su in ya fito ba wanda ya isa yi magana sai dai mamaki sai na ga gashi kuma ɗanan ɗalibai wanda su ma suna da maluma da suke karantar da su sai gashi kuma mm. abin ya ah, abin tausayi wallahi gaskiya Eh, a gaskiyan zance dama karfi yana ga hujja ne idan har kai ne da gaskiya kana da hujjojinka to kai ne mai karfi ba wai girman ka ba komai girman ka wai dan ana ce dakta ko wani waye duka ba zai yi aiki ba matukar ba kai ne akan gaskiya ba kai ne da hujjoji ba Allah ya samu dace kuma wannan gaskiya haka maka lau wannan muƙabala da suka yi da shi Sheikh Malam Ahmad Abubakar Imam hmm. gaskiya wato ya kamata ya to jan kunne da kuma izina ga dukkan ɗalibin ilimi gaskiya Allah ne wanda yake faɗa duk wanda ya girman kai sai Allah ya gaskantar da shi duk wanda ya gaskantar da shi man tawaba rafa'ahu Allah haka ne sosai saboda haka makalawa magana ba ka ɗauka duk Najeriya ba malamin da ya zauna a gaban shi su yi magana. Wannan haka ne yawanci duka Kira da hmm. kuma amma ka duba tattauna da suka yi wanda ka samu da ya yi kusan minti talatin. Amma a ƙarshe hmm. baya da ya kame shi akan tasiri ya da kan shi ya kama kan kanshi abun har yadda Allah da ya kyauta kawai Allah Allah kuma ya saka mu shi kama da alkhairi. Amin amin. Kawai za a baya. shi ne a ci gaba da Allah da yin karatu cikin nutsuwa haka in kaga ƙarshen maganganun shi ma kamar faɗa na gaike sai ya mai da abu ya zama haka yake tabbas tattaunawa da shi da ya kuma faɗa sosai Allah Allah Allah ya saka wa malam da alkhairi Allah ya saka Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya saka maka da alkhairi godiya sarki zaki yana ta wannan malami yana tambaya ne kan dokta ne na Bauchi yanda eh. ya ji dakta yanda yake ziga kansa da sauransu mm. kuma amma hakikanin gaskiya wannan shine halin dakta malam ahmad abubakar imam ya je gaba da dakta ya je shi su yi muƙabala gaba da gaba har sau biyu biyu a rayuwarsa wajen shekara goma sha wajen shekara goma sha sama da biyar ya je sun zauna da dakta amma ƙarshe tun da a gidansa ne kuma a na farko sun zauna a gidansa a kayan maulidi na biyu suka sake zama a gidansa a kayan kan carbi to amma duka da hayaniya ake tashi ya ba da bayani ya bambancin maulidi da musabaka ya tabbatar kawai wannan bid'a ne wannan annabi bai yi ba wannan ma annabi bai yi ba sallallahu alaihi wasallama a tashi maybe in da a fahimci juna a fahimta cewa eh wa'annan duka bid'o'i ne wa'anda suke yin su suna yin bid'a in ko su zamto mai kyau ko kuma su zamto munana amma dai bid'a ne wallahi haka ya gagara aka zo akan tarbi a masallacinsa haka aka yi ta rikice aka watsi ba a fahimci juna ba haka bai sauka wa ƙarshe malamar kasir ya masa ya sake masa bai yi ta ba aka ce ana jiran sa yi ta. bai yi raddin ba har rana, rana irin ta yau bai yi raddin ba sai kuma ga Sheikh Sani Rijiyar Lemo sai ya zo ya warware maganganun ya ce ai malam Abubakar Imam A eh, tarbi ya tabbata yayi kaza kaza kaza sai kuma al'ummansa sai suka guje masa eh yanzu kan sun fahimci matsalan matsalar mutanenmu shine in ka ji gaskiya ka ji hujjoji ya kamata eh ko ba zan yi abun ba sai in janye daga daga kore wanda nake yi to amma akwai wani al'adar mu nake faɗi na wannan ba dan ba malami na mai faɗa ba ba zan ɗauka ba ko da gaskiya na ji sai ran da wani malami na ya zo ya tabbatar tukunna Allah ubangiji ya shirye da mu a irin haka gaskiya ana asaran samun misali shiriya ga shiriya kyauta wanda zaka iya ɗauka abinka amma saboda ƙungiyanci ko ɓangaranci sai ka bari wannan shiriyan ta kwace maka Allah ya samu dace amin amin amin na'am daga wannan kora mu takaita to afwan daga bai kira ko za yi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh a sheikh sarki zaki a sheikh kola nan karge ke kira sunana ahmad usman da garin sokoto to malam ahmad usman daga sokoto kana tare da sheikh abu junaid akan wannan layi ina gaya da babban sai na sai ga abu junaidu sai ina yi wa sai eh, marhaba da zuwa wanga tafi mai albarka. To shi yana jin da zuwansa wannan safin. Sarki zaki kai kuma ina son ka saboda Allah da annabi. Na gode Allah ya saka maka da alkhairi godiya nake godiya nake. Ina gaida sehi amma ni dai abin ya ban mamaki yau da ni gaɗan izala na kafa hujja da magana, sai dan fodiyo. <laughs> Halan dama suna da alaƙa da shi ne? <laughs> to sarki zaki ga munan tare da su a nan sokoto suna cewa kullum rusi na sai su kai amma yanzu ga sunan suna kafa hujja akan maganar sehu sai nan mutane wani irin sun zuciya ne musu yawa haka ni dai ina ba da sawara don allah don mutum in dai har bai san da abin da zai karanta to kar ya ɗauko ya kawai zai yi magana kawai haka ne yawa abin da ka damun ɗalibai ilmi sai ka ga mutum ya ce ma abun yana cikin littafin sai yana cikin jawahirul ma'ani kuma gashi bai san inda abin yake ba bai iya karanta magana kamar altan sauyi ko mai suna ne wanda ya sauka alhausawi <laughs> alhausawi a suna ne ko hmm. to zaki ma'aiki Allah ya saka sai da alheri. Amin amin amin amin. Sarki zaki Allah ya kai lada ga iyaye. Muna ganin kokarin da ka kai sarki zaki Allah ya taimake ka muna yi maka addu'a dare da rana. Ubangiji ya taimake ka, Allah ya taimaka ka, ya ɗauka ƙara ɗaukaka, mun gode ƙwarai. To, a jama'a in ji malam wai a lokaci, lokaci. Shi sa don Allah kuma mu ajiye a nan masu kira ku ya shai zai mana ta'aliki na minti ɗaya ya mana addu'a insha Allah tashi ina godiya sosai malam Dauda kun Allah ya saka maka da alkhairi malam baban gida ajiya Maryam Mustafa Allah ya saka maka da alkhairi Bashir Awal dan Burkai Allah ya saka maka da alkhairi to bismillah shek to daga ƙarshe sarki zaki idan mun duba karatunmu gaba ɗaya shine cewa tura ta kai bango su kansu mutanen nan sun sallama cewa akwai wasu abubuwa da suke wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi ne yi ba amma sun fahimci hakan ne daga ayoyi ko daga hadisai wanda tun da ake nuna musu a kayan wasu abubuwa misali irin maulid maulidi misali akwai gasin nan na soshi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gasin nan karara wanda suke nuna eh abubuwan da aka yi ko da ba a kira maulid da shi ba misali amma shi ne abin da yake cikin maulidi tunda an ce godiya wa Allah ne subhanahu wa ta'ala bisa samar da annabi sallallahu alaihi wasallama da farin ciki don samun annabi sallallahu alaihi wasallama to shi shikenan bawa idan ka ce ba za ka gode ba idan ma ba za ka gode ba to kar ka hana bayan Allah su gode wa Allah mana farin ciki dai ka sani sanya farin ciki a zuciyar dan uwa musulmi ko da da kyakkyawan magana ne abu ne mai kyau kuma bayan haka ina so mu sani cewa abubuwan da aka yi saɓani a kansu mutum baya cewa to dole sai ka bari dukkan abun da aka yi saɓani a kansa in dai saɓani aka yi ba ijma'in malamai bane ne haramun ne ijma'in malamai haramun ko ijma'in malamai wajibi a to babu yadda za a yi kai inkari wa mutum kamar yadda zaka gani a cikin littafin shi usman dan Folio cikin iya sunnansa babi guda yayi yace abin da ake inkari na bid'a da abin da ba a inkarinsa ma yunkaru wa ma la yunkaru min al bid'i abin da ana inkarinsa akan yi inkari wa mutum akwai kuma bid'an da in mutum na yi ba a masa inkari daga ciki shine yace dukkan abin da aka yi sabani a kai to ba a inkarinsa ba a inkarinsa to wa'annan malamai su ji tsoron Allah sannan abubuwan da suka gani a littattafai misali yanzu da muka ba da cewa akwai a iftida wa siratul mustaqim ga abin da ibnu taymiya ya faɗa shikenan sai ka je ka duba littafin nan eh akwai to shikenan ni a matsayin waye na dogara da shi ko ana dogara ne akan san raina akan son raina ne na dogara shi yasa kawai ba zan yi maulidi ba kuma na ci zan dora daga inda na tsaya na zagin maulidi ya kamata mu fahimci wannan abu na gaba cewa su ɗalibai waɗanda ake gaya musu irin waɗannan zantuka na malamai cewa a'a Ibn taymiya ba gaskiya aka gaya masa ba duk da malamai ga sunan suna fitowa da ta wannan bangaren suna tabbatarwa cewa eh abin da fa Ibn taymiya ya rubuta kenan abin da ya rubuta kenan suna ƙara tabbatarwa cewa wannan maganan dai nashi haka ne cewa duk wanda ya yi maulidi ya kyautata maulidinsa Allah zai ba shi lada kuma ina ƙara jan hankali yan uwa kamar yadda muka faɗi cewa a kyautata a kyautata abin da za ka yi duk abin da za ka yi ka kyautata idan ka yi mai kyau ka sani in ka yi mummuna ma ka sani duk wanda ya aikata wani abu da sunan maulidi mummunan abu ya sani yana da ladan maulidinsa ba zai hana shi samu ba amma fa yana da zunubinsa misali mutum ne ya je yin sallah a hanya sai ya saba Allah na zuwa yin sallansa ba zai taɓa ladan sallansa ba zai je ya samu ladan sallansa amma kuma ba zai hana shi samun zunubi abin da ya yi ba fa na laifi da ya yi kafin ya isa masallaci ko kuma ya je ya yi sallah yana fitowa sai ya wafta takalmin wani yana da ladan sallansa ba zai ruguza wannan sallan ba amma zunubin satan takalminsa sallah ba zai kankare masa ba don haka idan ka yi mummuna a maulidi kana da zunubinka don maulidi ba a yafe ma wani laifi to amma yanda mutane suke ɗaukan zafi ne suna ganin kama fi kafi kama fi abubuwa kuma ɗan murnan nan ma murna da samun annabi sallallahu alaihi wasallama duk da falalansa da irin abun da muka ji da aya yanda ya nuna cewa yi farin ciki amma kuma a ce wai kai ba za ka yi ba kuma wai kana so ne a kira ka masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama to gaskiya ya kamata ah, wanda zai yi komai dai za mu yi mu zanto muna yin sa ne ala musiratin. me yi yana yi alama siratin e eh, ya ji malamai gashi gashi gashi ga littattafai in zai iya har ya leƙa ma yawa wanda baya yi shi ma ya leƙa dai ya ga littattafan ya ga malaman da suka halatta ya ga malaman da suka ce babu kyau ya duba hujjojin ya gani Allah ubangiji ya dacar da mu Allah ubangiji ya ƙara mana san ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya ƙara haɗin kansa musulmai Allah ubangiji ya ƙara fahimtar da mu daidai ya ba mu ikon bi ya kuma nuna mana abin da yake na kuskure ko da muna kayi ya ba mu ikon canzawa daga abin da muke kayi kuma mu koma mu bi abin da yake na daidai daga ƙarshe Allahumma salli wa sallim mubarak على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم زدنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بجاهه انك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله Mun gode sosai wallahi mala Abu Judai gaskiya. Allah ya saka shi. Yau ka jinjina ni sosai, ka ka bar na ji daɗi sosai. Allah ya saka shi. Amin shehu. Amin sarki, amin sarki muna godiya Allah ya karba, Allah ya karba sarki. To, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. To jama'a in Allah ya kai mu gobe on the 8th uh, October 2022 ranar Asabar muna tare da Shak Malam Nasir, shehi na kuma amini na. Sheikh Malam Nasar Sheikh Ado Musa ta fawa bulewa da za mu ci gaba da karatun nan dausayin faida. Dausayin faida Zan ce ne na da sallallahu alaihi wasallam wancan sati an tattauna akan janibi na maulidi na annabi sallallahu alaihi da hujjojinta. To Allah ya gwada mu na gobe da lafiya karfe tar da rabi eh karfe takwas da rabi agogo na Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.